To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi. A yau muna tare da Maulana Shak Junaidu Abubakar Bauchi wanda yake tare da mu a nan babban malamin mu ne da zai kawo mana karatu wanda tun jiya nake ganin tijjanawa na murna suna kirana akan haka. Uh, da kana na murna saboda yawancin zantuttuka akan shehu tijjani yadda ah, munir adam koza aka kama na shehu ibrahim wasu zantuttuka kana ganin halayyan ma ba halayyan shehu ibrahim ba ne amma shi kaga wani ya zo yana wasu zantuttuka wannan a cikin tabawa ibrahim ya ko kuma ya yi ko kuma a'a a cikin aikacin shehu tijjani an samu haka to alhamdulillahi mun samu gwarzo babban mu. wanda yau duniyan ah, musulunci ta duniyan tijjaniya ta san su suka ce a cikin tijjaniya yau in ya faɗa ah, za a iya ɗauki a yi kuskure eh, a ɗauki astagfirullah za a ɗauki ah, a yi hujja ga 'yan tijjaniya da shi kuskure na ce a ah, ai wannan kuskure za a kawo eh, shehu junaidu ya yi kuskure ko kuma an alkhairi na ce ah, an kawo shehu eh, ya yi alkhairi ga matafiyanmu na ɗarikin tijjaniya zai zo ya mana zance akan ah, shehu tijjani a kan haka kuma mu ji yabo na minti kaɗan na annabi sallallahu alaihi wasallam na shehu ibrahim um, um, hmm. jama'a kada ya kallo na gaba ka ce malam buhari rawa kowa zo kan lai kokari ya ce mana wannan program eh, malam naziru na ganka malam yakubu sanda zuwa malam hamisu eh malam baidi to أساجد في القربلين وجيرتي hmm. نيام وجفني كالمزاد بمغرما أم أنزم در اللفظ بذكر biyu. Na'am. Malam Usman Aliyu Faye na ganka kai kokari ka share mana Malam Abubakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kowa ya zo kokari share wannan program sallallahu alaihi wasallam na'am ختمنا مقدما به نال كل الأنبياء honorable Yusuf na'am na'am nafsala rasulun صلى الله عليه وسلم وآدم لم يكن ويبقى رسول نعم حاج يلو إيه. نعم لذاك أتانا قاسما النبي محمد صلى الله عليه وسلم Na'am. Famin laihi kulle sha'anin mu'ammama. Hmm. Mawahi rabbul arshi. Bara Muhammadin. wa huwa rahimu fa Annabi Muhammadu. Sallallahu alaihi wasallam. To, jama'a muna da minti ɗaya za mu hau kenan. Kai da ka zo ka gari ka sha mana wannan program. Kamin fara muna tare da Maulana Shak Junaidu Abubakar Bauchi. Eh, Malam baban gida da mu na ganta godiya muke. Mm. الخلق أحيا بنوره نعم وألسنهم أحيا فزكى وعلما نعم ووالله لا تلفي لأحمد ثانيا فأحمد فردا جوهرا لا يقسما عليه صلاة الله مالا آه مالا ربي جلو <laughs> مالا ربي جلو الحاج ربي جلو <laughs> wannan dan wana ne na jini sosai eh malam rabiu alhaji rabiu jallo eh wanda su a gida biyu muke da su bala masu suna bala biyu akwai bala babba shi shi ne bala karami turan da aka sansa da shi kenan dan uwana ne sosai na je am nabiyun alaihi qabulu sallam musliman hmm. ila wal baraya fa huwa min rubbihi to jama'a min seconds 30 za mu fara malam abibullah jallo malam abibullah eh ajiya rukayya muna miki son da zuwa na'am sallallahu alaihi wasallam garkuwan sarki zaki kiran malam abibullah ahmad to lokaci ya kai أكون حكيما عابدا عالما annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da uh, Maulana Sheikh Junaidu Abubakar Bauchi a shek kowa ya san duniya alhamdulillah ya ɗauki tsawon lokaci yana karatuttuka da kowa ya yi shaidansa duniya kamun tafiyanmu da shi kuma tafiyanmu da shi alhamdulillah, malam junaidu ya ba wa ya ba wa ɗarika tijjaniya gudunmawa sosai ya ba wa musulunci gudunmawa sosai Alhamdulillah, akwai ababa da ke damun uh, ɗarika tijjaniya na ce na damun ɗarika tijjaniya a wurinka a wurin wani ba damuwa ba ne amma a wurinmu damuwa ne me yasa zai zama damuwa a wurinmu in an ce izala yawanci huskan da ake duba shi kaga an ɗauko maka shak ibn taimiya ko kuma a maka wahab ko kuma bombaz ko kuma usaimin da sauransu inda ake ɗaukowa kenan hakan in an ce maka ɗarika tijjaniya kai da kanka ka inda ake duba shi a ce maka shehu tijjani shehu ibrahim nan kuma a zo kan ah, in an fita kan shehu tijjani shehu ibrahim ah, yawancin na afirka kuma nan kaga an duba misali shaidayar bauchi shaidayar shaidayar rubutu suna nan yawancinsu da yawa huskokin da ake duba kenan ko marigayi Sheikh Abdullahi Makano Jallo suna nan da yawa ina gani kai da baka ji suna ba mallumman na nan da yawa huskokin da ake duba ke to alhamdulillahi she kaga yau kaman kan da malam munir adam koza yake magana shi a fahimtar shi a nazarin shi a fahimtar shi shehu ibrahim uku ne akwai shehu ibrahim ɗan hakika wanda 'yan hakika suka mai da shi allah kowa allah ne shi wannan allah ne sa'an nan akwai shehu ibrahim ɗan izala wanda ɗan izala in yana maganansa kai ɗan ɗari gashi dai ka bude baki tana kallo shin shehu ibrahim ɗin wa saboda ana ba da kwatanci haka kuma wai wannan fa ɗan izala suna iya su yi aro shehun ibrahim ɗan hakika kaga suna maganansa. sa sa'an nan akwai shehu ibrahim ɗari ɗarikar tijjaniya to kaga shi ɗauko karatu akan haka ko muka samu maulana shek man nasa ado musa shi ma ya zo yake maganganu akan haka har yanzu kaga a ce wai shehu ibrahim kowane gari ya tafi she ya yi aure to suke roka wai don allah a nuna musu matan shehu ibrahim ɗaya a zaria wanda ba za a kore ba a kai mata ziyara a ji hidima to kaga wannan ana maganan sa har yanzu ba samu ba to hakan bai wuce ba kuma <clears throat> akan Shehu Tijjani Shehu Tijjani uban ɗarikan da kansa Shehu Tijjani kana ganin wasu zantuttuka shi kaga an ce maka a Shehu Tijjani ko kuma wani tabi'a shi kana ganin ai tabi'ar 'yan Tijjaniya ne shin Shehu Tijjani ya san ga haka sa'an nan 'yan Tijjaniya abin da nake ce nake cewa ana cutar mu da shi bi ma'ana kamar yau a samu kamar irin shak Junaidu kan da ya fito kaga ko ba ko ba ma ɗan izala ba kai dan ga tijjaniya zaka samu wani warata a zuciyanka saboda akwai wani abun da za a faɗa a ce maka shehu tijjani kuma ga an karanto a cikin littattafan tijjaniya a ce maka jawairul ma'ani to kaga an karanto kaga kai da baka yi karatu ba she zata a ah, shin zaka samu wani wasu wasi a zuciya in dai ba soyayyan ka yana da ƙarfi ba to amma kaga irin su an taba yi da baya shi a zuwa ci a'a ai wannan abin da aka fassara wala Allah ai wani mistake din wasali ko kuma a'a a an rage wani alif ko kuma an rage wasu ababa a ciki da ma'anansa zai iya baka alheri amma eh, sanadiyar rage wasu wasali ko kuma rage wasu abu da aka yi shi kaga ma'anansa ya baka wani abu mummuna a cikin haka to kaga yau shehu jinar da abubakar bauchi zai zo mana da labari da kuma karatu mai take wai darussa a cikin ɗarikan shehu tijjani darussa a cikin ɗarikan shehu tijjani kada kan kasan babban magana ne shi yasa jama'a ku bari mu kasa kunni mu ji me shak zai kawo mana a yau abin da zai warkar da zuciyana da zuciyanka kuma ina roƙa abu ɗaya dan Allah dan annabi kana matsayin ɗan izala kana matsayin ɗan shi'a kana matsayin ɗan ɗarikar tijjaniya abin da kawai muke nema a nan ka zuciyanka don Allah ka cire batun wani ɗarikar tijjaniya kana gaba ko kuma a'a kana son tijjaniya ko kuma a'a kana adawa da tijjaniya a'a ka wanke zuciyanka abin da shehi zai faɗa maka za ka iya karbansa da kyakkyawan nufi amma in dai ba haka ka zo da shi ba wallahi ko me za faɗa wala Allah ko wani alhairai da ke ciki kai ba za ka samu ba kai ba za ka samu ba saboda kaman kanda ake faɗa ai ga 'yan shi'a ai ba mai son a ce 'yan shi'a na zagin sahabbai to amma in dai ka zo da wani manufa ka zo da wani manufa ko da ana gaya maka ma zo ce maka a'a ba su zagi ko kuma a'a ba haka bane kaga ba za ka iya dauka ba ko kuma a dan shi an kuma yace ana yi masa ƙarya ne ko menene shi ma in ya zuciyarsa zai ga wasu kurakurai ya gyara shi yasa dan Allah ku bar mu ji shegina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. masha Allah shek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 وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يو إن شاء الله واتو زي بياني ne akan ɗarikan Sheikh Tijjani da kuma wasu darussa da ya kamata mutane su sani akan ɗarikan Sheikh Ahmadu Tijjani. kafin na shiga cikin karatun kai tsaye dalilin wannan karatu shine uh, wato a wannan watan ne aka haifi Sheikh Ahmadu Tijani to amma da bukatuwan mutane wanda ba su san Sheikh Ahmadu Tijani ba ko wanda suke jin labarinsa a gurin masoyansa da wanda suke jin labarinsa a gurin masu husuma da shi da wanda kuma ma gaba ɗaya ma kila ba su jil ba su da wani labari akan shakhrijani to ina son na bada wasu tun darusa domin wanda suka san shakhrijani ni su kaye shi suka san shi a gurin masu inkarin sa to su ji waye shi daga bakin ɗaya daga cikin almajiransa kuma ko in ce muridansa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka karanci abubuwan da suka shafi shehi tijjani suka wato suka yi dirasa mai tsawo akan abubuwan da suka shafi ɗarikar Tijani. da farko Sheikh Ahmadu Tijani ba wanda zai ɓuya ba ne a duniyar musulunci ma'aruf a kusan duk yadda musulunci ya je to idan ka je ka tambaya za ka samu an san Sheikh Tijani amma ba ko'ina ba akwai guraren da ba a san shi ba amma galibi duk yadda musulunci ya je to za ka samu an san Sheikh Ahmadu Tijani radiyallahu anhu galibi duk yanda ake sanin aka san wata ɗariƙa da ake cewa ɗariƙun sufaye to dai dole za a san wane ne Sheikh Ahmadu Tijani Sheikh Ahmadu Tijani jikan manzan Allah ne tsakaninsa da manzan Allah mutane ashirin ne da 'yan kai Ahmad ibn Muhammad ibn al-mukhtar ibn ahmad ibn muhammad ibn salim at sannan mahaifiyarsa aisha yar muhammad as-sanusi wanda an haife shi a algeria aljazair wani yankin da ake cewa ainu madi hijira yana da shekara 150 miladiya yana 700 da talatin da bakwai sannan ya rayu shekara tamanin da biyar sannan ya assasa abubuwa tsakanin waɗannan shekaru tamanin da biyar ɗin masu yawa wanda musulunci ya shaida da su ya haddace alƙur'ani yana da shekara bakwai sannan ya zama tataccen malami a duniyan ilimi Hmm. a tsakanin ilimin alkur'ani da ilimin tafsiri da ilimin fiqhu da ilimin usulul fiqhi da ilimin hadisi da ilimin mustalahul hadis ya zama tataccen malami a duniya tun yana da shekara da ɗaya. wanda ya zama gagara dau ya zama mai ba da fatawa ya zamanto dai wani mutum wanda ake nuna shi allazi yusharu ilaihi bilbanan sannan har zuwa lokacin da dama ya taso ne a cikin environment a cikin bi'a na sufaye da ya taso a cikin bi'a na sufaye ya ci gaba da bin ɗarikun sufaye har zuwa lokacin da ya samu alfathul akbar lokacin da ya gamu da manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa albishirora da yawa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya laƙana mishi wuridan nan na tijaniya kuma ya masa albishir akan duk wani muridin da ya rike waɗannan wuridan to lallai wato zai samu tsira ranar alkiyama shai inda ake samun matsala a nan da wasu 'yan izala kamar inda ka faɗa na ji daɗin haka inda ya gamu da manzon Allah inda ake musu ta yaya ya gamu da manzon Allah kuma a Ah, mafarki ne ko dai Allah haka in lokaci ya bani dama zan yana cikin abubuwan da zan tattauna mun gode insha Allah to a takaice kafin komai Sheikh Ahmadu Tijani radiyallahu anhu ɗariƙansa da ya assasa ɗaya ne daga cikin ɗariku na sufaye. Saboda haka akwai abin da nake so mai sauraro ya tasa kunnensa ya saurara ya fahimta a daidai gaban da na ce Sheikh Tijani sufi ne idan an ce ɗarikan Tijaniya to ba wata fararriyar abu ba ce wanda aka farar da ita a alif da ɗari da hamsin bayan zuwa Sheikh Tijani a'a wata fararriyar abu ce wanda take da asali tun daga zamanin manzan Allah da sahabban manzan Allah da tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zuwa yanzu yana da asali misalin da zan yi a nan gaban ne. idan wani ya zo ya fitar da wani manhaj a cikin abin da ya shafi ilimin misali a ce karatun hadisi ko kuma mutum ya zo ya fitar da wasu mustajiddat wasu sababbin abubuwa a abin da ya shafi ilimin tafsiri to ba za a ce wannan mutumin shi ya ƙirƙiro tafsirin ba kafinsa da akwai tafsirin kafinsa an assasa makaranta saboda haka shak tijani kafin ya zo kafin a haife shi da sama da shekara dubu da akwai ɗariƙa ana yin ta shi dai ya jaddada wasu abubuwa na ɗariƙan sufaye ta abin da ya zo masa na fatahi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ina son kowa ya san cewa ɗarikar tijaniya ba wata fararrar aba ba ce da aka farar da ita bayan zuwa shak tijani wani abu ne da yana da asali a musulunci asalinsa a musulunci mun sha karantawa amma dalili zai sa na bi ta kan wasu abubuwa sabila al-hadir bil madi domin mu sadar da yanzu da zamanin da ya shige sufanci yana da tarihi kuma babu malamin da zai ce bai san sufanci ba in dai malami ne na musulunci don haka ma na shirya cewa zan yi kawo wasu bayanan da ibnu taimiyya ya yi a kan sufanci wanda aka nakalta daga gurinsa maganganu na nuna tabbacin cewa ɗariƙan sufaye manhaji ne da yake sadar da mutum da Allah Ɗarikan sufaye ba wata fararrar aba ce da ta zomo kishiyar musulunci a'a wani abu ne da ke cikin makarantar Alƙur'ani da sunan manzon Allah sai aka samu wasu rijal suka zo suna tace shi domin ɗalibai da masu tafiya zuwa ga Allah su samu samarat ɗin ba tare da sai sha wahala ba kamar yadda malaman fikihu suka tace hadisan manzon Allah suka fitar da hukunce-hukunce domin wato mai ibada ya karɓi wannan hukunce-hukuncen mubasharatan malaman wato eh, usulul fiqhi suka fitar da wasu ƙa'idodi domin waɗannan ƙa'idodin sa sahale wa mutum fahimtar masail da ahkam na yadda aka istimbaɗin hukunce-hukunce na musulunci da sauransu to haka ɗariƙa ita ma ta yi aiki domin ta taco wato wasu abubuwa da suka shafi athar na manzan Allah da siran manzan Allah da rayuwar manzan Allah domin ita ma ta zama makaranta mai zaman kanta na sha mana karatu a nan wajen na ce mana a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zamani ne da aka zo da saƙon musulunci a dunkule ba a zo da wani abu a rarrabe ba sai bayan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ci gaba da fito da ilmuma daga cikin musulunci a kowane babi ana fitar aka fitar da ilimuma a babin hadisi aka kira wannan ilimin da a babin aqwalu rasulillahi af'alu rasulillahi taqriratu rasulillahi awamiru rasulillahi siratu rasulillahi aka tankaɗo mana abin da ake ce masa hadith hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aka zo aka tankaɗo mana daga alkur'ani ilimin tafsiri ilimin i'jazul qur'an ilimin asbabun nuzul ilimin eh, eh, eh, ta'awil na alkur'ani aka zo aka tankaɗo mana shi cikin alkur'ani aka fito da shi aka zo aka tankaɗo aka samu makarantar fiqhu yanda suka taco kaza aka samu makarantar mustalahu ahli al-asr ko mustalahu al-hadis suke tace abin da ya shafi wato sanin isnadi da matani na hadisi riwayatan wa diraya to haka kuma aka samu malaman sufanci suke taco halayen manzon Allah suke taco lawazim da karance-karance na azkar wanda manzon Allah ya karantar domin mai neman saduwa da Allah ya lizimci wannan abin dan ya haɗu da Allah ya sadu da Allah ya samu abin da ake nema na tazkiyatun nafsi ya samu abin da ake nema na tahzib ya samu abin da ake nema na tasfiya da sauransu wanda hada la yakhfa ala ahdin wannan babu wanda zai buye masa idan ka ga mutum ya yi gumi yana yafewa akan ya fahimtar da mutum wannan to ɗayan biyu ne ko mutum jahili ne a wisul maram ko kuma mutum malami ne da bai san gaske a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an samu madaris madarisul Qur'an madarisul hadis madarisul fiqh islami madarisu a taskiya madarisul aqida sai da aka samu makarantu bakwai to ɗari ɗariƙun sufaye yana cikin dim yana cikin jerin makarantun da suka bullo tun daga zamanin tabi'ai ko tun daga zamanin tabi'u tabi'ina kamar yadda zan mana istishari da maganan Sheikhul islami Ibn Taymiyyah zan mana istishadi da maganarsa a nan abin da nake so mai bibiya na yasa a kwakwalwansa shine duk wanda zai zo ya ce maka kai da kake musulunci mai haɗa ka da wata ɗarikan tijjani magana ya maka ta rainin hankali Hmm. magana ya maka sabila da ya ɗauki kwakwalwanka bai da nuduj kwakwalwanka bai da ba za ka iya karatu ba kuma zuciyanka ko kwakwalwanka ba ta san addini ba kwata-kwata sabida cewa ba a duba rijal da aka danganta musu abu akan duba asali ne da aka ciro abu akan duba asali ne da aka ciro abu idan nazo zo na ce ni ina bin mazhaban malik ne to ni fa ba Malik bane annabi na manzan Allah ne annabi na amma na yarda da fatawoyin Malik a abin da ya shafi alfiqhul islami idan na zo na ce ina bin Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal ba annabi na bane Ahmad ibn Hanbal ɗaya ne daga cikin malaman da na aminta na karɓi fatawoyinsu a abin da ya shafi janibin fiko haka dai duka waɗannan a immatul mazahib haka idan na zo na ce ina karatu da kira'an warshi ko hafs ba ina nufin warshi ya zo min da sabon ƙur'anin da ba na manzan Allah ba a'a ina karatu da irin harafin da yake karatu da shi saboda manzan Allah ya ce an saukar da ƙur'ani a harafofi guda bakwai don haka na yarda da kira'an qalu na yarda da to wannan shine idan an zo janibin tarika in nace ina bin Sheikh Ahmadu Tijani to ma'ana na yarda da Sheikh Ahmadu Tijani a matsayin shehi mai tarbiyya domin mutum ya samu kusanci da Allah wajen karanta wuridan da Allah ya saukar da su wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin alkur'ani da hadisi da kuma karanta wasu salatai domin neman kusanci da manzan Allah wallahi wannan shine kadai ka. amma duk wanda ya zo ya ce maka ga manzan Allah me da yi da tijani to ka tabbatar da cewa wannan ya zo maka da magana wanda in za a auna ta a sikelin jahilci to za ta zamo a lamba na ɗaya. Hmm. Addinin Musulunci bai zo mana haka kawai ba, ya zo mana ne ta hanyar wasu mutane. Waɗannan mutanen su ne isnadinmu su ne silsilanmu wanda ta gurinsu ne muka karɓa daga wane daga wane daga wane daga wane. Yau ga hadisin manzon Allah da a ce maka daga wane an wane an wane sai a kawo maka rijal sama da guda ashirin wanda ake ce musu isnadi waɗannan rijal ɗin daga ƙarshe za su je su dangana hadisin ne da manzan Allah idan marfu'i ne wa ma udifa lin nabiyil marfu idan mauqufi ne su je su dangana shi da sahabi su ce sahabi wana ya ce idan maqtu'i ne su je su dangana shi da tabi'i su ce tabi'i wana ya ce to haka ɗariƙa yake yana da silsila yana da isnadi wanda za a ce daga wane daga shehi wane zuwa shehi wane zuwa shehi wane zuwa shehi wane wanda mafi yawa waɗannan isnadi suna tsayuwa ne zuwa ga sayyiduna Ali ibn Abi Talib ko su tsaya daga Al-Hasan al-Basri Hasan al-Basri ya isar zuwa ga sayyiduna Ali ibn Abi Talib ko su tsaya ta gurin sayyiduna Abubakar dukkanin makarantun ɗariƙa na sufanci gaba ɗaya suna ƙarewa ne zuwa ga sahabban nan ƙwaya hudu sayyidina Abubakar da Umar da Usmanu da Ali saboda haka dariƙa ba sabon addini ba ne shak tijani ba sabon manzo ba ne bai zo da wani abu ba sai abin da manzan Allah ya zo da shi sai ya taco mana wani abu cikin abin da Allah ya fahimtar da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa sai ya zo mana da shi kuma alkhairi ne da bai zamo dole ba kuma dan zo na yi magana akan wurdan a takaitaccen lokaci to da farko abin da zan fara magana a kai shi ne, wato kasancewan darasi cikin ɗariƙan tijjaniya kai tsaye a makarantar sufanci na faɗa mana an rikitar da mutane da yawa suna tsammanin idan an ce ɗariƙa kawai wani sabon addini ne amma ina son na ji wasu maganganu daga ibnu taimiyya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da aka yi su na musulunci a duniya wanda ya yi magana akan sufanci a gurare daban-daban sama da gurare ɗari da saba'in da wani abu a hmm. iya majmu'ul fatawa ya yi magana a tasawuf sama da gurare hamsin da biyar a iya cikin majmu'ul fatawa zan yi magana a kan tasawuf duk da na san wani zai ce ai tasawuf kala-kala ne akwai tasawuf mahmud akwai tasawuf mazmum sufanci mai kyau da sufanci wanda akwai malahida da zanadika a ciki na to zan yi magana ne akan a tasawuful mahmud ai an san suwaye sufaye zanadika malahida an san su an san su a kowace ƙungiya ta duniya babu ƙungiyar da babu ƙarya da gaskiya a ciki babu har tijjaniya ta akwai waɗanda suke rigan tijjaniyan amma wallahi ba ɗin tijjaniya ba ne musulunci ma ba za su iya amsa sunanta ba haka a shi'a akwai mutanen kirki akwai mutanen banza ba duka ba ne mummuna to haka adalcin da zan iya yi a izala ma akwai masu kyakkyawan ra'ayi da kyakkyawan tunani wanda dan Allah suke yi akwai kuma wanda wallahi tallahi ba ma Allah suke yi saboda haka a kowace irin ta'ifa za ka iya samun mai gaskiya za ka iya samun makaryaci saboda haka adalci shine zai sa ka bambance kyakkyawa da mummuna wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu al-ma'ida kar gaba da mutane ya sa ku ki ku musu adalci ku yi adalci adalci shine aqrabu littaqwa mafi kusa da tsoron Allah mafi kusa da tsoron Allah to idan za mu ɗauka misali misali na ce ina son na ji tun da wasu da yawa sun ɗauki ibnu taimiyya jagora ne da zai iya musu jagoranci a abin da ya shafi fatawoyi da fahimta wanda galiban ma idan kaji sun ce fahimtan kaza fahimta ne na salaf to a gurin su fa salaf din nan ibnu taimiyya ne salaf ba wai sahabi wane ne ko tabi'i wane ko tabi'u tabi'i in kaji sun ce maka salaf to ibnu taimiyya ne da za a kawo maka maganan da maliku yi eh, ga wanda Ibn taymiya yi to na maliku ba za a ɗauke ta ba na Ibn taymiya za a ɗauka. Wan, sakan da Allah bari na ɗan yi wani abu masha Allah to ina son na fara da wasu maganganu kaɗan wanda insha Allah wannan maganganun Ibn Taymiyyah akan tasawuf din ina son ba ni da lokaci ne lokaci ne yana da wahala matuka amma zan yi kokari na bada lokaci ko da karatu series uku ko series hudu na zo na maka a page din nan mai suna tsakanin Ibn Taymiyyah da sufanci insha Allah zan samu lokaci na maka domin waɗanda suke bin Ibn Taymiyyah a matsayin Ibn Taymiyyah jagora ne su fahimci cewa Ibn Taymiyyah ya yarda da sufancin al-imamul junaid wanda imamul junaid din nan zuwa ga shi shek tijani yake intisabi wato shek tijani ɗariƙansa ɗariƙa ce da take alaƙa da silsilan al'imamul junaid duk da cewa shi ya karɓi ɗariƙansa kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zan zo na mana bayani gwargwado akan wannan isha to ibnu tamiya ya yarda da al'imamul junaid ya yarda da manya-manyan yanzu misali misali mu je mu ɗauki alfurkan bai na auliya irrahmani wa auliya shaitan kar ma mu ɗauki alfurkan, mu ɗauki majmu'ul fatawa mujalladi na sha shida shafi na ɗari da goma sha ɗaya za ka ji ibnu taimiyya yana maka magana akan tasawuf ya ce huwa fil haqiqati nau'un min as-siddiqin فهو الصديق الذي اختص بالزهد والإبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما يقال صديقو العلماء وصديقو الأمراء فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم فإذا قيل ألا أولئك الزهاد والأباد من البصريين annahum siddiquna fahum kama yuqalu an ayyimmatil fuqaha'i min ahli al-kufa annahum siddiquna aidan kullun bihasbi at-tariqi allazi salakahu min ta'ati Allahi wa rasulihi bihasbi ijtihadihi wa qad yakununa min ajalli siddiqina bihasbi zamanihim fahum min akmali siddiqi zamanihim والصديق من العصر الأول أكمل منه والصديقون wa anwa. ولهذا يوجد لكل منهم صنف من الأهوال والإبادات حققه وأحكمه وغلب عليه وإن كان غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل ابن تيمية ne ya faɗi wannan cikin majmu'ul fatawa yace idan an ce as-sufi waye as-sufi yace sufi wato siddiki ne wato magana ne mai tsawo amma ina son ɗalibi ya je ya karanta amma dai a takaice abinda ibnu taimiyya ya ce shi sufi siddiki ne in ka ji an ce maka sufi siddiki ne ba ana maka nufin siddikiya irin ta suhuban abubakar irin ta saidina abubakar ko irin ta saidina umar ba a'a siddikiya ce ta ɗabakan da yake kamar yadda a hawa akan samu siddiquna daga kamar yadda ya buga misali malaman kufa da malaman ya ce to haka a cikin sufaye in an ce maka wana sufi ne to ana nufin siddiq ne shi sabila da gudun duniyansa da yawan ibadansa da tsayuwansa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ibnu taymiya ne fada cikin majmu'ul fatawa a majmu'ul fatawa mujalladi na sha ɗaya safaha ta biyar yace amma lafzu sufiya fa innahu lam yakun mashhuran fil quruni thalatha wa innama ishtahara takallumu bihi ba'da dhalik wa qad nuqila takallum bihi an ghairi wahidin min min al-a'immati wa shuyuki kal imami ahmad ibn hanbal wa abi sulaiman ad-darani wa ghairihima وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به wa ba'dhum yazkuru zalika anil hasan basari basri inji ibnu taymiya yace ibnu ibnu taymiya yace a zamanin sahabbai babu sufanci a karnonin nan kwaya uku yace amma an ce jagorori sun yi magana malaman musulunci sun yi magana da harshen tasawu sun yi magana akan tasawu kaman imamu ahmad kaman abu sulaiman ad-darani kaman sufyan as-sauri wanda galib ma ana cewa sufiyanu Sauri shine ya fara kiran wannan makarantar da a tasawuf wato ya fara kiran makarantar da sufiya shi ya fara kiran makarantar da sufiya wasu sun ce Abu Hashim al-Kufi shi ya fara kiran makarantar da sufiya wanda duk da mu ji a bakin shi ibnu taimiyya kaga ashe idan tariqu sufiya ma'ruf sanannen abu ne sannan majmu'ul fatawa mujalladi na sha bakwai ya yi magana ya ce ta'ifatun zammaci sufiyya wata sauwuf akwai jama'an da suka zargi sufaye da sufanci wa kalu suka ce annahun mubtadi'una su yan bidi'a ne kharijuna an sunna sun fita daga sunnan manzan Allah wa nukila an ta'ifatin min al matafi, fi zalika min al-kalami ma huwa ma'ruf kuma an ciro magana daga wasu jama'a jagorori wanda suke zargin sufanci suna aibata sufanci wa tabi'ahum ala zalika tawa'ifun min ahli al-fiqh har aka samu wasu daga cikin wasu jama'a daga fiqh wato malaman fiqh suka bi su da kuma malaman ilmul kalam wa ta'ifatun galat fihim wadda'u annahum afdalul khalqi wa akmalihim ba'da al-anbiya ibnu tamiya ce akwai kuma wasu jama'a wanda suka zurfafa dangane da shehunan sufaye suka yi da da'awan waɗannan shehunan sun mafi annabawa sai Ibn tamiya ya ce wakila tarafai hadhihi umur zamim da wanda suka zagi sufaye suka ce sufanci karya ne suka aibata sufanci da wanda suke sufanta shehunan sufaye da cewa suna ɗabakan annabawa dukkan su ba daidai suke ba to ga hmm. ra'ayin Ibn taymiya Ibn taymiya sai ya ce was sawabu annahum mujtahiduna fi ta'atillah maganan gaskiya shine sufaye masu ƙoƙari ne da dagewa wajen biyayya ma Allah kama ji ta hada gairuhum min ahli lahi kaman yadda wasunsu suke ƙoƙari wajen biyayya ma Allah fa fihi musabiqul muqarrab a cikinsu akwai wanda ya riga bi hasbi hadihi gwargwadon ƙoƙarin shi wa fihimul muqtasidu a cikinsu kuma akwai wanda yake tsaka-tsaki allazi huwa min ahli yamin wanda yake cikin wato hannun dama wa fi kullin min as-sinfaini man qad yajtahidu fa ya yace a dukkan bangarori biyun ana samun wanda yake yin ijtihadi ya kuskure wa fihi man yaznibu fa yatubu akwai wanda yake yin yuznibu yake zunubi he ya tuba aula ya tubu ko ba zai tuba ba wa al muntasibina ilaihim man huwa zalimun li nafsihi a kuma wanda suke dangana kansu da sufanci akwai wanda yake zaluntan kansa asil li rabbihi mai saba ma Allah wa qad intasaba ilaihim min ahli al-bid'i waz walakin inda al na min ahli at-tasawuf laysu minhum yace akwai waɗanda zindiƙai ne mulhidai ne suke haɗa kansu da sufaye yace amma maganan gaskiya in aka je wajen ahlut tahqiqi su ɗin nan ba cikin zindiƙai su masu yawan ibada ne kawai to kaga anan abinda ibnu ya yayi sai ya kasa sufanci kashi uku kamar yadda Allah ya ce sun ma summa awrasnal kitaba allazi nastafaina min ibadina wa zalimin zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun to haka ibnu taymiya ya kasa yace akwai wato wato wato sufaye kashi uku ne akwai as-sabiqul mukarrab wanda yana kusa da Allah akwai kuma muqtasid wanda yana tsaka tsaki sannan kuma akwai zalimun Linafsihi wanda yake dangana kansa zuwa ga ɗarikan sufaye amma yana halatta ma kansa yana yana cikin ibahiyun ko yana ce Allah ko komai Allah ne da sauransu yace wannan yace amma gaskiyan magana idan za a yi magana a kan sufanci to su zaɓaɓɓu ne daga cikin zaɓaɓɓun Allah in ji Ibn Taymiyyah har yanzu Ibn Taymiyyah ya yi maganganu da dama kamar a majmu'ul fatawa mujalladi na bakwai shafi na ɗari da casa'in ya ce fa a amalar kulub allati yusammiha ba'du sufiya ahwalan wa maqamat aw manazil mu ji wannan magana wannan magana ibnu timiya ya ce fa inna a'mal al-qulub ayyukan zuciya allati tusammiha ba'du sufiya wanda shashin sufaye suke kiranta da ahwal na taɓa yin wani karatu a fit dinka ina ce makaratun taskar sufanci ne ko makarantar sufai na yi magana akan ahwal na yi magana akan makamat na yi magana akan manazil to ga ibnu tamiya yana magana akan ta anan majmu'ul fatawa mujalladi na bakwai shafi na 190 yace fa inna a'malal qulub allati yusammiha ba'du sufiya ahwal yanayi wato ayyukan zuciya izan Ɗarika wato ibara ne akan a'malul qulub ayyukan zuciya ya kamata mu san cewa addini riɓi-riɓi ne addini yana da gangan jiki addini yana da zuciya sannan addini yana da ruhi gangan jikin addini shine zahirin addini abinda Allah Ubangiji ya fardanta su na zahiri wanda in ka aikata a zahiri da a ce kai musulmi ne sannan kuma akwai zuciya na addini zuciya na addini shine imaninka da yardanka da Allah da sallamawanka da tasdikinka ga Allah sannan akwai ruhi na addini shine alaƙanka da Allah da kuma kusancinka da Allah shin yana mantar da kai wani Allah an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka akwai wanda idan yana bautan Allah zai na bautan Allah kaman yana ganin Allah ido da ido kaman yadda manzon Allah ya ce ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa bil mushahada fa in lam takun tarahu idan baka ganin sa fa innahu yaraka ka shaida yana ganin ka ma'ana yuraqibuk Allahu yuraqibuka Allahu yuhasibuka Allahu yasma'uka Allahu yanzuru ilaika wannan shine muraqaba wannan shine muraqaba to ibn taymiya ya ce maganganun da sufa suke yi akan a amalul qulub to dole fa ba kowa bane zai ce shi sufi ne dole ba kowa bane zai gane sufanci sabila da ilimi ilimi ne makaranta makaranta ne aji aji hmm. ni ina san ina son idan za mu na magana to muna magana wato cikin abin da muka sani abin da ba mu sani ba kar mu magana akai wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada da kullu ula'ika idan ba ka san abu ba to don Allah kada ka yi magana akai ka bar wanda suka san abun su zo su yi magana akai nan ibnu taymiya ne yake magana yake cewa fa inna a'malal qulub allati yusammiha ba'du sufiya ahwalan wa maqamat aw manazil matsayoyi yanayin ibadan Allah da sufaye suke kiransa maqamat menene makamatu sufiya kwaya bakwai ne kamar yadda suka kawo makamat din na taba mana bayani arriba alkhawfu az-zuhudu at-tawakkulu al-sabru suna nan su bakwai wanda duk nayi ta'arifin su a karatuttukan da nake na taskar sufanci sufaye ne suka jera waɗannan maratib din kuma kowace martaba tana da irin ta'arifinta kuma mustalah din yahtalifu bis ilahi gairihim ya saba idan sufaye suka ce maka at ala Allah dogaro da Allah to ba fa suna magana bane akan at-tawakkul al-ma'ruful al-ma'rufu bi sifatil umum ba haka suke nufi ba in suka ce maka at-tawakkul suna nufin dogaro da Allah bi haisu la tatawakkalu illa alaihi bi haisu la tattaru illa ilaihi bi haisu la tas'a illa ilaihi bara ka roƙa ba sai shi ba za ka kalla ba sai shi bara ma ka tuna da wani kwakwalwanka ba sai shi idan wani ma ya faɗo a kwakwalwanka wanda ba Allah ba sai ka yi hisabi ma kanka ka ka ɗau fansa a kan kanka sabila da ka tuna da wanda ba Allah ba tawakkali kashi uku ne akwai tawakkali a maqamul islam tawakkali a maqamul iman tawakkali a maqamul ihsan tawakkalin ƙwaloluwa shine wa alallahi tawakkalin mutawakkilun duk wani mai dogaro to ya dawo ya dogara da Allah ya mance da ɗana babana mamana gyatumata kakanuna mulkina sarautana nasaba ya mance da komai ya ji cewa ba yi da kowa ba yi da komai bai iya tunawa da kowa sai Allah wannan shine maqamut tawakkul wanda su sufaye suke magana akai kaga yakhtalif yakhtalif haka idan ka ji sufaye sun ce maka ma'arifa ma'arifa a gurinsu ba ma'arifa bane da mustalah ɗin da ulama'ul kalam suke yi ko ko da mustalah ɗin da ulama'ul luga ko mustalah ɗin da mal ina in ka ji sun ce maka ma'arifa to wani abu ne na musamman da yake indiba'i tsakanin zuciya da ruhi tsakanin zuciya da ruhi to fa yaran zuciya idan ba ahlul qulubi ba babu mai fahimtar yaran hadisin ruhi lil arwahi yasri فتقبله الفعاد بلا جناه ومعدنه ترابي ولكن سمت في لفظه لغة السماء labarin zuciya ma ahlul ruhi ake labarin rai ma mutanen da suke amfani da rumus su, masu za a bai bar wannan baran zo ban san abu ba na kalailaye na dage na ce dole sai na yi hukunci ma abota wannan abu hadha al'amri fil qiyasi shani'u bari in buga mana wani misali ɗaya ana hakaitowa aka ci wata rana sai duna ali da ya tashi aka zo aka ci ya kawai gari ya ce na wayi gari ba na son rahaman Allah na wayi gari ina son yahudu da nasara sun sun yi gaskiya na wayi gari ba na son gaskiya na aka ce wannan wani irin magana kake kaga magana ne wanda a zahirinsu kila ma a iya zubanta su da kafirci me kake nufi ka arrafa mana ya imam ali me kake nufi da wannan maganan kawai gari kaza kawai gari kaza sai ya ce a'a da nace na wayi gari ba na son gaskiya na wayi gari yau ba na son ba na san na mutu na wayi gari ina san na rayu Allah kuma ya ce fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa in ku masu gaskiya ne yace to ni ba na burin mutuwa ina gaskata yahudu da nasara kuma Allah ne ubangiji ya ce wa ƙalatil yahudu laysat nasara ala shay'in wa ƙalatil nasara laisatil yahudu ala shay dan haka sun yi gaskiya dukkansu yahudu sun ce nasara ba komai bane nasara ma sun ce yahudu ba komai bane hmm. ina ba na son rahaman Allah kuma duk yanda ga ruwan sama ya zo guduwa dan yana buya dan ni yau ba na son ruwan sama ya jika ni ruwa kuma rahaman Allah ne <laughs> ina son fitina kuma Allah ubangiji ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna <laughs> to ashe a magana ma akwai maganan da idan ka yi sai an hmm. tambaye ka me kake nufi to dan Allah idan kun ji magana akan tasawuf ko kun ji magana ta Sheikh Tijani a rima a cikin Jawahirul Ma'ani ko a cikin al eh, eh, eh, Al-Fuyudat ko a cikin ku zo ku tambaye mu kuma idan da ku tambaye mu ku tambaye mu kun yarda mu musulmai ne ba za ku zo kuna challenging din mu a matsayin mu kafarai bane malahida to a wannan lokacin kuma dole a samu tazara mai nisa tsakaninmu sabila da me tazaran da ke tsakaninmu kai kana so na zo na tabbatar maka ma da ni musulmi ne to ka ba neman ma musulunci na kake yi ba ma neman na tabbatar maka da wannan maganan yana da wani mustala ko bai da wani mustala ba dole sai mun haɗu a tsakiya ka zo kana neman gaskiya ni ma na zo ina son na fahimtar da kai ga abin da nake nufi in ni nake kan kuskure ba ni hujjojinka idan kai kake kan kuskure ga hujjoji na sai mu gwama idan ba mu gwama ba kowa ya rike abin da ya rike to wannan kenan to ibnu taymiya ne yake faɗan wannan magana yana magana akan ahwa yana magana akan maqamat yana magana akan manazil manazilus sa'irina ila Allah aw maqamatil arifin ko maqami na arufai aw ghairi zalik ko wani haka kullu ma fiha mimma faradahu Allah wa rasuluhu ibnu taymiya ce duk abin da zaka ji sufaye sun ce maka maqamat sun ce maka ahwal sun ce maka manazir tsakanin abu ne wanda Allah ya fardanta to idan kuma ya zama abin da Allah ya fardanta fa huwa min al-imani al-wajib yana cikin imani wajibi yace wa fiha ma ahabbahu Allah daga cikin abin da kuma suke kiransa maqamat da manazil da sauransu akwai abin da ba wajibi bane amma mustahabbi ne walam yufridhu Allah bai fardanta shi ba yace fa huwa min yana cikin abin da Allah yake so fal awwalu la budda li kulli mu'minin abinda Allah ya fardanta na abinda ya shafi abinda da suke ce masa maqamat da ahwal da manazil wannan wajibi ne akan kowane mumini wajibun ala kulli mu'min ya zamo dole akan kowane mumini wa maktasara alaihi fa huwa min al-abrar ashabil yamin wa man iqtasara Alayhi, wanda ya iqtisar bai cika ba to yana cikin abrar ashabul yamin wa man fa'alahu wanda ya aikata kuma ya dace yace amma idan mutum ya gwama tsakanin wa man fa'alahu wa fa'ala thani wanda ya aikata abin da Allah ya fardanta kuma ya aikata abin da ma Allah bai fardanta ba na daga cikin nafiloli kana minal muqarrabin as-sabiqin yana cikin wanda Allah ya kusanta su as-sabiqin wa zalika mislu hubbillahi wa rasulihi misalin san Allah da manzan Allah bal an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma Allah da manzansa sai fisu su soyuwa a gurinsa daga waninsu bal an yakuna Allah wa rasuluhu wal jihadu fi sabilihi ahabbu ilayhi min ahlihi wa malihi ومثل كشية الله وحده دون كشية المخلوقين ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين والتوكل على الله وحده دون المخلوقين والإنابة إليه مع خشيته كما قال الله تعالى في ذلك هزوا كرشي wannan fa maganan ibnu taymiya ne ba maganan ibnu taymiya ne yake magana akan sufaye khullas yana faɗan sufaye aikinsu tsakanin abu guda biyu ne tsakanin abin da Allah ya fardanta da tsakanin abin da ya zamo nafila ba wajibi ba ne abin da Allah ya fardanta wajibi ne abin da ya zamo nafila kuma yakan sa mutum ya zamo cikin almuqarrabun in ji ibnu taimiyya ya ce waɗanda suke cewa bidi'a ne da sauransu ba su fahimci sufanci ba ne a majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi na ɗari biyar da goma sha shida zuwa shafi na ɗari biyar da goma sha bakwai mu ji abin da ibnu tamiya yake fara yace fa ammal mustaqimuna min as-salikina ka jamhuri mashaki salaf bari ku ji yanda ibnu tamiya yake gwangwaje shehunan ɗarika yake nuna tsarkin zuciyansu da tsarkin aikinsu hmm. sai ka faɗa min kai a ina ka samo dalilin da zaka kafirta shehunan ɗarika ibnu taimiyyan da kake tutiya da shi kake nuna shi ne farkon jagoranka ka saurara abin da yake fada fa'ammal mustaqimuna minas salikin tsayayyu waɗanda suke da istiƙama daga cikin salikai ka jamhuri mashayikh salafi kaman mafi yawan jamhur na shehunan salaf sai ya ce mislul fudail ibn Iyab, misalin fudailu ibn Iyab wa ibrahim bin Adham da Ibrahim ibn Adham wa Abi Sulaiman da Abu Sulaiman Ad-Darani da ma'aru wa ma'ruf Al-Kharki wa Sari Ar-Riqti wa Sari Ar-Riqti wal Junayd ibn Muhammad wa ghairihim min al-mutaqaddimin waɗannan da ibnu taymiya faɗa dukkan su manya manyan shehunan sufaye ne wanda a gurin waɗanda suke ce ɗariƙa ƙarya ne a gurin su waɗannan yan wahdatul wujudi ne kafirai ne malahida ne gashi ya ambaci Fudail Ibnu Iyad sufi ne ba maliki ne Ibrahim Ibnu Adham Abu Sulaiman addaran Ma'ruf Al-Khaki Sariyur Riqti duka ya Sariyus Saqti duka ya ambace su al-junaid ibn muhammad junaidu saliki junaidu wanda wanda aka mun takwara da shi wanda shine sayyidu ta'ifa Allah ta malamai suna inci sabi yanzu mu dauko misali misali mu dauko duk maganganun da aka yi akan al-imam junaid mu gani Allah ya ji kan malam Ahmad Bamba malam Ahmad Bamba ya yi magana da ya zo yana magana akan sufanci ya sako al-imam junaid sai su imam junaid duk da dai malam Ahmad Bamba ba ma wanda za a kafa hujja da shi bane wai ina magana ne akan malaman su na zamanin nan su ba su labarin wane ne al-Imam al wane ne Ibrahim bin Adham wane ne Sulaiman Abdarani bai tsaya a nan ba sai da ya ce har ma da wa mislu Sheikh Abdul Qadir al-Jilani ga irin su Sheikh Abdul Qadir al-Jilani wa Sheikh Hamad da Sheikh Hamad والشيخ أبي البيان بشيخ أبي البيان وغيرهم من المتأخرين ده وانا سكزو أباينسو فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه أن يفعل المعمور ويدع المحظور إلى أن يموت وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصلب وهذا كثير في كلامه إن ابن تيمية malam ka zo kana mun magana kana min magana akan ɗariƙun sufaye kana ce kafirai ne su mulhide ne to don haka ka tattara ibnu taimiya da yake nuna matsayin waɗannan mutanen duka ka haɗa su cikin nufi ɗaya ka tattara mun su ibnu taimiya har maganganun da yan hakika suke yi masu nauyin nan sai da ibnu taimiya ya yi maganganu akan ce ma irin masu cewa a cikin ajihu na a tarar da Allah ma fil jubbati illallah da masu cewa anal haqqo da masu cewa subhani ibn tumiya duk sai da ya magana a kansu ya ce waɗannan suna faɗansa ne a babi na shatahu suna faɗansa ne a babin da idan sun farfaɗo sun dawo cikin hayyacinsu da su gane ba haka ne suke nufi ba mu je mu ɗauki yadda ya kakkasa fana'i cikin al'ubudiyya yadda ya kakkasa fana'i fa na fana bi ma'rufihi an ma'rifatihi wa bi an zikrihi wa bi mashhudihi an kaza an kaza an kaza an kaza ya kafa hujja da Abu Yazid al-Bastami yace Abu Yazid al-Bastami yana da nau'in fina fana'i na al-fana'u an mushahadati suwa ko an iradati suwa ya kafa hujja daga yanda yake ce uridu Allah uridu illa ma yuridu ya kafa hujja da ayoyin alqur'ani a fa zamanin Maza Allah babu wani kalma sunansa fana'i amma ga Ibn Taymiyyah nan yana istidlali da ayoyi domin ya tabbatar da fana'i mustalah ne da in an koma shari'a za a same shi in an koma shari'a za a same shi to ta yaya zaka zo ka karyata min waɗannan shehu tijjanin da yake cikin zirin waɗannan lokacin da ka zo ka rantse min da Allah kana son ka nuna min ingancin hadisi sai ka ce min sahahu albani malam albani ya inganta hadisin albani shekaransa nawa ne da wafati bai daɗe da rasuwa ba albani zamaninmu ɗaya da albani na rayu zamani ɗaya ni junaidu na rayu zamani ɗaya da albani amma an ɗauko hadisi an ce sahahahu albani albani ya inganta hadisin albani sahabi ne albani tabi'i ne albani tabi'u tabi'ina ne albani a wani ƙarni aka yi shi albani an yi shi ne a karni goma sha amma ka kafa hujja da shi domin ka inganta hadisi to dan me ni zaka hana ni na kama shehu tijjani domin na inganta tafiya na zuwa ga Allah kai ka yadda da naka ni ban yadda da nawa ba idan ka ce albani malamin ka ne a bangaren hadisi ni kuma shehu tijjani malami na ne a ɓangaren tazkiyatun nafsi na yarda da shi a bangaren tazkiyatun nafsi na yarda da shi a zamtsayin malami shehi mai tarbiya wanda zai wassala muridi ya sada shi da Allah ta hanyar karanta azkar ka yarda da albani na yarda da shehu tijjani amma kai kai daidai ni kuma ni ne kafiri ni ne mai bautan tijjani kai kuma baka bautan albani ni ne mai bautan shehu ne kai kuma baka bautan shehu ne wallahi ba ku mana adalci duk wani hatsaniya da zaka ga ana tada jijiyan wuya wallahi ko zafin da yan uwa suke ana zuwa ana maganganu waɗannan mutanen su suke hassalamu. su suke hassalamu. yau za ku zo ku halarta abu ku lamunce ma kanku ku nuna kuɗin nan muƙaddasi na ne ala taharatil mala'ikiya maganganun da ya zo a gurin magabatan ku magana ne mu utabari amma mu shehunan mu ba mu utabarai bane dan mene saboda haka idan ana son a yi magana na ilimi to a cire maganar shashanci da kuruciya da jahilci mazowa abin su zo a yi magana a kai zan tsaya a nan akan maganganun ibnu taymiya amma ina da maganganun ibnu taymiya sun fi guda ɗari kuma insha Allah na maka alƙawarin insha Allah na maka alƙawarin zan zo na maka karatu akan wannan maudu'i ban dai ce ga lokaci ba amma zan zo maka karatu mai suna tsakanin ibnu taymiya da sufanci ai ibnu taymiyyah yana da abubuwan kirki masu kyau yana da abubuwan kirki masu kyau of course yana da abubuwan kirki masu kyau daga ciki waɗannan maganganunsa akan sufanci daga cikin abubuwan da ya sa ibnu taimiyya duk wanda za ka ga ya yabi ibnu taimiyya ya kai ibnu taimiyya a cikin asarimul maslul ala shatimin rasul ya ba wa manzan Allah kariya to ai kuma akan auna alkhairi idan mutum yana da sharrori ko raddodi da daka ji ana yi ana maganan ibn taymiya sai dai abul fati yana abun nan wallahi tallahi idan da ba su shigowa gonan magabatanmu wallahi babu wanda zai kula wani ko zafin da kake ganin malam ahmad shek abul fati yana wato abu ne wanda zaka ga akwai rainin hankali a ciki yaya tsakanin albani da manzan Allah shekara dubu da ɗari hudu da wani abu ya zo ya ce maganan ya inganta buhari ya sahaha albani ya za'afa albani ya ce za'ifi ne tsakanin albani da buhari wajen shekara dubu amma kai ka yarda da albani malamin hadisi ne amma kuma baka yarda min da shehi tijjani a matsayin shehi ba ne. da zan rike shi akwai matsala azala filki ya tilka izan kismatin dj to zan tsaya a wannan a bangaren abin da ya shafi ta tasawu sai na gaba Sheikh Ahmadu Tijani radiyallahu anhu ya samu alfathul Akbar a gurin manzan Allah da ake nufi da alfathul akbar sufaye suna ce alfathu alfathu budi budi idan sun ce alfathu me suke nufi da shi ibnu ata'illahi sakandari yana cewa idza fataha laka wajhat at-ta'arruf فلا تبالي معها إن قل عملك لأنه ما فتحها لك إلا ليتعرف بها إليك وأعمالك أنت مهديها إليه وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك الله يكن yi ma متون فتحي cikin ma'arifa wannan fatahin cikin ma'arifa yakan zo ne ta hanyar karama Allah Ubangiji ya nuna maka abubuwan da ba a gani Allah zai iya nuna maka mala'iku Allah zai iya nuna maka eh, eh, eh, abin da ya shafi al'alamul uluwi ya nuna maka al'arsh ya nuna maka abubuwa wanda ga malamai da yawa nan suna da'awa na mukashafat ba tare da an karyata su ba ala ra'sihim a cikin su akwai ibnu taymiya yayi da'awan kashafi fi gairi maudi'i a guri daban-daban an masa kashafi ya ga kaza ya ga al'arsh an masa kashafi ya ga zai yi nasara a yaƙi za a yi nasara a yaƙin ta ta an masa kashafi ya ga kaza a amma manzan Allah yakan ga manzan Allah manzan Allah ce masa ga akan ga wanda da ka tsaya ga akan ga wanda ka yi kaza ko ka bar kaza ibnu taymiya saboda haka idan ana maganan alfatu yanzu misali mu dauki majmu'ur rasail wal masail na ibnu taymiya mu je mu duba ibnu taymiya yayi magana akan maqamatu da ahwalu da manazilu da abubuwa na marmuzat na sufaye daban-daban in an ce rijalul gaibi me ake nufi da su in an ce al mai me ake nufi da su in an ce al mai me ake nufi da su idan an ce eh, eh, eh, waɗannan dai sunayen nan duka ibnu taymiya ya yi maganganu a kansu ibnu taymiya ya maganganu a kansu kuma abin da yasa ake jin ina yawaita maganan ibnu taymiya ni a yanzu ita kanta isnadi da salsalan sufanci har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗuruk na isnadin sufanci alhamdulillahi idan karatu ya kai karatu muka zo gurin wata rana zan zo na biya mana cikin karatun sufaye akwai isnadi wane daga wane wane daga wane wane daga wane wane daga wane wane daga wane ba kuma isnadi munqati ba isnadi muttasil har zuwa ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sahabin ga yanda zai ce maka ga gurin da ya karba a gurin manzon Allah isnad muttasil ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila ila ila sahabi sahabin ya rafa'a abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abulharis al-muhasabi al imamul junaid ibrahim al-abham suleiman abdarani har eh, eh, eh, alkarhi har zuwa ga Alhassanul hasan basri a dangane maka abin zuwa ga sayyiduna aliyu ibnu abi talib karramallahu wajhahu ko a ce maka zuwa ga sayyiduna abubakar ko a ce maka zuwa ga zuwa ga sayyiduna umar da sauransu to a nan da farko abin da nake so na ce shi ne shek ahmadu tijani radiyallahu anhu ya samu alfathul akbar a gurin manzan allah abin da ake nufi da alfathul akbar ya samu ne bayan ya kai shekara arba'in da biyar ya yi rihilat da yawa ya yi ɗariku da yawa yana neman allah sabiya da shi mai neman allah to kullum cikin dawamul ittisali yake dawamul ittisali ma allah duk abin da ya ga kofa ne na Allah sai ya kwankwasa saboda haka Allah ubangiji yake so muridi ya samu dawamul ittisal ma Allah ta'ala wallahi da a ce waɗanda suke inkarin mu sun san abin da muke ji a sufanci wallahi wallahi ba za su mu samu ba kamar yadda Abu Yazid ya ce law arafal muluku ma zuknahu la khasamuna alaihi da a ce sarakuna da su Dan daɗin da muke ji cikin farfajiyar soyayyan manzan Allah da soyayyan Allah wallahi da sun bar jayayya akan mulki sun dawo suna jayayya wajen neman abin da muke ɗanɗanawa mallam yanzu ma tazawwakna fala yadri mahalla khutwatan hayhata la yati duk wanda bai ɗanɗana abin da ka ɗanɗana ba to dan Allah kar yayi magana akan mu mu musulmai ne mu mabiya manzan Allah ne mu masoya manzan Allah ne mu mun yadda da sahabban manzan Allah mu mun yadda da mazahib mu mun yadda da dukkanin abin da ahlus sunnati wal jama'a suka yadda da shi yau idan ka je ka ɗauki abdul qahir al baghdadi al farqu bainal firaq ka bude domin ka ga asnaf na ahlus sunna sai ka ga yan dariqa ɗariƙun sufaye suka diriya da tijaniya da rafa'iyya da nakshabandiya da kalwatiya suna cikin asnaf na ahlus sunnati wal jama'a to dan me zaka fitar da ni daga musulunci musuluncin gidan babanka ne ai ko gidan babanka ne nazo ina raɗewa ina son na shigo wallahi ka kama hannuna idan gidanku gidan karimai ne ka kama hannuna ka ce shigo amma ba gidan babanka ba ka ce wane ba musulmi ba ne a kai wane wuta wane arne ne wane kaza ne wane kaza ne ta yaya za a yi ba za ku da fitina ba ainihin mahsul na raba kan al'umman manzan Allah shine takfir kafir ta musulmi kafir ta musulmi shine ainihin masu to shakh tijani ya hadu da manzon Allah ya samu al-fathul akbar haduwa da manzon Allah nan kuma ido da ido ne ba a mafarki ba ido da ido ne ba a mafarki ba mm, mm. ido da Allahi fawqa shakki wa tuham Allah ya fi karfin yi kokonto a kansa ko a tuhume shi duk abin da Allah ya kawo shi a babin karama to wannan abun duk wanda ya ce zai yi kiyasin abin da hankalinsa domin ya kawo ma abin adilla na hankali to zai karyata Allah ya ƙaryata manzan Allah abin da ya faru kenan wasu suka karyata suka ce manzan Allah bai yi iraji ba manzan Allah bai yi isra'i ba manzan Allah bai ga Allah ba le yaya za a yi mutum ya tashi daga makka a dare ɗaya ya je Jerusalem Kudus tafiyan da ake yin sama da wata ɗaya kafin a isa daga nan ya naɗa sammai bakwai hatta idza da tada shawal limustabikin min ad-dunuwi wala marqan limustanimi wa husta kulla maqamin ghayra mushtarakin wa justa kulla maqamin ghayra muzdahmi yaya za a yi maza Allah duk ya ketara waɗannan makamin ya je gurin Allah ya ketara al'arshi a dare ɗaya ya dawo an auna abin ne da hankali ai Allah ya fi ƙarfin haka in Allah ya yi haka ne a babin ujiza wa manzan Allah to ba za a tambayi Allah saboda menene ba tofa da mu'ujiza da karama a gida ɗaya suke dukkansu suna karɓan fawa ne daga ƙudura tasirifi ne na hadaran ubangiji ba tasirifi ba ne na ɗan adam idan shak tijani ya ga manzan Allah ta babin karama ba za ka fara tunanin yaya aka yi Allah ya ta yaya aka yi manzan Allah ya raya aka zo aka sace ganinsa ba kai ka san waye Allah kuwa kai ka san waye Allah dan an ce maka Allah ya tayar da manzon Allah Sheikh Tijjani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wani wai ya ce wai na yarda an gan shi a babun karama amma ba zai karu a ilimance ba yaya za a yi abu a gane shi a karama amma bai karu a ilimance ba ka yarda da karama duk mm. abin da sunansa karama ne to zaka kare shi a ilimance mu je mu ɗauko al'aqidatul wasitiyya na Ibn Taymiyyah. kai ba ma sai an je ga al-aqidatul wasitiyya na ibnu taymiya ba a je a ɗauko majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya din mu ga menene ibnu taymiya yake cewa yace min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil awliya'i yana cikin asalola na ahli sunna gaskata karaman waliyai babu ruwanka da ka zo ka ce yaya aka yi kaza ya faru kawai na yarda na yarda sabila da karama sunansa التصديق بكرامات الأولياء وما yuhyi Allahu ala aidihim da wanda da yanda Allah yake rayar da mace ce a hannun waliyai mutum ya mutu waliyi ya tada shi ya ce tashi kuma ya tashi min khawariqil adat abinda sun fi karfin al'ada sun kece al'ada fi anwa'il ulum ilimomi wal mukashafat da kashafi gane gane ganin abin da ido baya gani hassan gani bata isa ta riska ba wa anwa'il qudra da nau'o'in kudura suna tasrifi cikin kudura wa ta'firat da tasirora wa hiya mawjuda ila yawmil qiyamah ibnu taymiya yace har zuwa ranan alkiyama wannan karamomin samammu ne to idan kuwa karaman waliyai samamme ne har zuwa ranar daga har zuwa tashin alkiyama to kar ka zo ka ce min tsakanin shak tijani da manzan Allah shekara dubu ɗaya ne da ɗari da hamsin kar ka zo ka faɗa min wannan kar ka faɗa min wannan shekaru baya hana karama baya hanawa alkalami litu'un ɗaya ne magana ɗaya za ka faɗa min ka ce min baka yarda da shak tijani waliyi ba ne to ai ba a ce dole sai ka yadda ba amma mu da muka yadda kada ka lazimta mana dan me yasa kar ka lazimta mana dan me yasa kada ka lazimta mana dan me yasa yanzu misali idan muka ce a babin karaman waliyai ko ku a babin maganan ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Sheikh Tijani ya ce ya ga manzan Allah ya samu alfatul akbar ya bashi kaza ya bashi kaza ta yaya za a yi Sheikh Tijani ya gamu da manzan Allah ya ganshi tsakaninsa da manzan Allah shekara dubu da ɗari hudu to ga amsoshi zan bawa zan bawa mai neman gaskiya mai neman gaskiya ga amsa kafin a zo maganan ganin Sheikh Tijani ido da ido ga manzan Allah mu fara ɗaukan ganin manzan Allah bi wajhil umum hal huwa mashru ko kuma hal huwa hal huwa ja'izun shar'an shin zai yiwu a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa magana akai magana ne tawilul ahad wanda ake maganganu akai wasu sun ce za a iya ganin manzan Allah ido da ido wasu sun ce ba za a iya gani ba to abin da aka yi saɓani akai wane ya saba da wane wane yana da hujjansa wane yana da hujjansa to ba zai zama al'amari kadi'iyye da za a ce dole wane shi ne yake kaza ba amma ga abinda al-imam annafrawi ya faɗi cikin alfawaki hudani a Ladi ala Eh, eh, risalati ibn abi zaidin al-qayrawani ga maganan da ya faɗa yace yajuzu ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fil yaqazati wal manami bi ittifaqil huffaz duk malamai sun ce za a iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ido da ido kuma za a iya ganin sa a mafarki wa inna makhtalafu hal hal yara ar-ra'i zatahu sharifa haqiqa aw yaraha misalan abin da aka yi saɓani a kai shine shin wanda ya ga annabi zai ga annabi ne ainihin hakikan jikin annabi ne za a taso da ita ko kuma da a suranta masa annabi ne ya ganta ya gani ya ce fa zahaba ilal awwali jama'a wa zahaba ilal thani jama'a wasu suka tafi akan magana na farko akan manzan da mutum zai ga manzan Allah ne kuru da kuru annabin ne zai zo ya gan shi wasu kuma suka ce a'a da a suranta masa annabi ne a misalci he ya ga manzon Allah kaman al imamul ghazali ya tafi akan haka al-Qurafi ya tafi akan haka al-Yafi'i ya tafi akan haka wal akharuna da wasu ba shi ya fara ce ana ganin annabi ba kuma ba shi ya fara da awan ganin annabi ba idan kana so ka yi magana akan ba a ganin annabi to ka yi magana bi wajihil umum kuma sai ka tsaya a hutut ɗinka ka tsaya a iyakokinka Cak Tijjani da ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi sallama wannan abu ne da shi ya fara kuma bai zamo lazimin imanin ka sai ka yarda Cak Tijjani ya ga annabi ba Shi kenan. amma kuma kar ka karyata saboda idan ka karyata ka shiga babu masu inkarin inkarin karaman waliyai kuma inkarin karaman waliyai fasikanci ne eh? zai kai zuwa ga karyata Allah sosai zai kai zuwa ga karyata Allah zai kai zuwa ga karyata Allah idan muka duba misali ibnu taymiya a cikin al-furqan bayna awliya'ir rahmani wa awliya ash-shaytan da ya zo zai yi magana a kan wannan gaban da na yi magana min usuli ahli sunnati wal jama'a tasdiqu bi karamatil awliya'i a gurin sai da ya kawo karamomin waliyai sun fi guda goma sha ya fara kawo karaman sayyidina umar sayyidina umar yana masallaci yana huduba aka yaye masa kashafin abinda tsakaninsa da wannan abin ya kai mil dubu ya hango abin gashi nan a gabansa na faruwa practical yana cikin ba aka ji yana ce ya sariyata aljabala aljabala ya sariyata aljabala aljabala sariya ya ji kwamandansa ne na yaki ya ji magana ya kuma gyara rundunansa suka canja hanya da umarnin sayidina umar sai da ya dawo ya ce na ji maganan amirul mu'minina suka ce kwarai amirul mu'minina ya yi magana yana cikin hukudu ba sayidina umar ya ce na ga abin da yake faruwa ne ido da ido karama ne kuma wannan karaman zai iya maimaituwa ga wani salihi daga nan har zuwa tashin alkiyama kashe fihi to kada ma a je maganan kashafin shin bakon abu ne Allah ubangiji a ce ya tayar da wani halitta bayan halittan ya mutu hal haza garibun bako ne Allah abun wasa ne ai ba manzan Allah aka ce Allah ya ta in fir'auna ne aka ce Allah ya ta da shi an gaishe wannan ba abun mamaki ba ne ballantana a ce Allah ya yi wannan abin wa manzan Allah ta babin karama da mu'ujiza sai kuma ka karyata ka ce wannan abu mustahil ba zai yiwu ba bayan ga hadisi nan duk fassarar da zaka yi ma wannan hadisin sai dai ka masa tawilin ka amma zahirin hadisin ya ce za a iya ganin manzon Allah ido da ido shine hadisin da Bukhari yana da shi Muslim yana da shi Abu Dawud yana da shi Tirmizi yana da shi man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi ko fa sayarani fil yaqazati fa inna shaytana la yatamassalu bi ko man ra'ani fil manami faqad ra'a al haqqa ko man ra'ani fil manami fa ka'anna ma ra'ani fil yaqazati na muslim ga sunan ruwayoyi daban-daban wanda ya ganni a mafarki to zai ganni ido da ido kai da kace ba ana nufin zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil yaqazati bane wannan fassaran kai ka fahimci wannan fassaran amma mun dauki zahirin nassa kuma kai da kake wannan badakalar kana kai ka fi kowa fada akan dole a fassara nassi a zahirinta wane ne ya baka umarnin kai wannan tawilin eh waye baka umarni kai wannan tawilin al-imam sayuti yayi bayani a cikin tanwirul huluk ko ko hulak ko tanwirul hulak fi imkani ru'yati an-nabiy wal malak yayi magana a ciki ya ce kai da ka zo ka ce fa sayarani ya yaqazati ana nufin sai alkiyama ne waye ya maka al'ikhtisas din nan waye ya keɓance maka ya ce maka sai a kiyama waye keɓance ba wanda ya keɓance maka kai ka keɓance abinka kiyaman nan kuwa ba a ce ga wanda za su ga manzan Allah ga wanda ba za su ga manzan Allah ba kowa ma dai ga annabi ba wanda ya maka wannan ikhtisas din dan haka annabi da yace fasairani fil yaqza wannan ana nufin gani ne muayanatan ido da ido mu mun yi imani da haka kuma mun san wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah bai gagara ba Allah da ya rayar da ana ji ana ji Allah da ya rayar da wani mutum a zamanin annabi Musa wanda ya mutu an rasa yadda za a yi ana son a san waye ya kashe gawansa wani mutum ne yana da ɗan yana uwa kuma mai dukiya ne shikenan aka zo aka wayi gari kawai aka ga ya mutu aka rasa wanda ya kashe shi aka zo ana ta jayayya wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون kun kashe rai kuka ta da burbura a cikin kuka rasa da za ku yi Shi kenan Allah ya fito da al'amarin kul nadribuhu bi ba'diha muka ce annabi Musa ka bigi wannan macaccen da naman saniyan nan da Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tazbahu al-baqara kazalika yuhyi Allahu al-mauta ana bugansa ko sai ya tashi ya ce wane ne ya kashe ni hmm. shi kenan ya koma ya mutu Allah da ya rayar da wannan a ya ajazu an yahya habibahu sallallahu alaihi wasallam zai gajiya ya gagara rayar da annabi dan an ce a babin mu'jiza annabi zai samu wannan karama Allah kake musawa ko annabin ne bai kai a masa haka ba ajibni ajibni Allah ne kake masa izgili kana ce ya ga ne ya ce kaza tijjani da Allah kake ba da shek tijjani ba da manzan Allah kake ba da shek tijjani ba saboda shek tijjani da hujjansa shar'an hujja mai ƙarfi aklan wa nassan a halkance da nassance babu yadda aka ce ba za a iya ganin annabi ido da ido ba duk duniya babu wanda ya isa ya da wannan wajen wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa duk ilimin mutum idan ya kai ba'ura ilimi wallahi bai isa ya zo ya kawo min aya ɗaya ko hadisi ɗaya wanda annabi ya ce ba za a ba in ya mutu baka isa ka kawo wannan ba kai ko da hadisin ƙarya ne baka isa ka kawo min ba wanda annabi ya ce in na mutu ba za a iza mutu la'ura in na mutu ba za a ganni ba duk duniya babu wanda ya ya zo ya kawo wannan hadisin ana ni kuma na ce maka da aka ce ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wafati ga hadisi nan idan ma misali ka ce kai baka ɗauki hadisin a yanda ni na ɗauka ba amma yanda na ɗaukan yana da ihtimali akan haka man ra'ani fil manami ya fil yaqazati fa inna shaytana la yatamassalu bi ni ina da hujja kai ne baka da hujja korewa ya kamata ka yi ka ce ga yanda annabi ya ce ba za ganshi ba ga yanda Allah ya ce ba za a ga manzon Allah ba amma aklan wa nassan ya tabbata mace ce in ya mutu yakan iya tashi a ganshi Allah ya raya shi hmm. ga annabi Uzair أو كالذي مر على كرية وهي خاوية على أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العزام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما النبي زير شكرا دريي يا متو الله يتادشي Allah kuma ya nuna masa yanda yake raya macaccen ya tashi ya shekara ɗari a muce Allah ya ce masa to zama na yaushe har yau uh, tsawon wani lokaci ka ɗauka a nan ya ce ai yini ɗaya ne ko kuma ma rabin yini Allah ya ce shekarar ka ɗari anan. nan amma Allah dan ya nuna masa aya Allah ya ce wanzur ila himari ka kalli jakinka yana gani security ɗin jakin ya tashi ya haɗu kai ya haɗu ƙasusuwa dai suka haɗu suka tsaya cif cif wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linnas wanzur ila izami to kalli kasusuwan nan kai hannun shi zuwa hasun mana su halahama yanda mu haɗe ta mu rufe ta da nama falamma bayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir uzair a nan gaba annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahim وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تهي الموتى قال أولم تؤمن قال ولكن ليطمئن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادهن يأتي لك صائم annabi Ibrahim ya tambayi Allah ya ce to Allah na fa kafa hujja mana marudu a baya alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahu al-mulk iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umitu qala ibrahim fa inna allaha yati bi shamsi min al fati biha min al fa buhita allazi kafar yace to na kafa hujja mana marudu na ce masa rabbi allazi yuhyi wa yumit saboda haka Allah ina son ka nuna min yadda kake rayar wannan Allah ya ce baka yadda bane ya ce a'a li yatma inna qalbi ina son in samu ilmin haqqul yaqin Allah ya ce to nemo tsuntsaye zakara dawisu kaman yanda hankaka kaman yanda wasu tafsirai suka faɗa a ciki akwai aljami'u a ahkamil qur'an ya kawo cewa wasu sun fassara arba'atan min at-tayr nan zakara ne da dawisu da hankaka da kuma naman ce daya ya naman namansu daga ƙarshe suka zo suka ɗauki kawukansu Allah ce ka rike kawukansu ka kira su da su zo kowa ya ɗauki kansa ya wuce haka ya faru to ashe Allah yana mutum yakan mutu Allah ya raya shi a duniya annabi isa inni akhluqu lakum min al-ini ka hayati dari fa anfuku fihi fa yakunu ta'iran bi iznillah ko ko fa yakunu ta'iran bi iznillah wa ubrihu al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi biyutikum duk inji Isa al-Masih fa annabi Isa yana rayar da matacce yana yana hada tsuntsu mutum mutumi ya hada gunkin tsuntsu ya hura masa numfashi tsuntsun ya tashi sama Allah ya saba rayar da waɗanda suka mutu amma sai mu dawo sayyiduna rasulullahi zatin manzan Allah shin manzan Allah ya mutu ne irin mutuwan ko kuma ya mutu ne wata mutuwa daban to ba irin mutuwan manzan Allah yayi ba duk wanda ya ce irin mutuwan mu manzan Allah ya yayi ƙarya ma Allah kuma ya raina manzan Allah hmm. lam mutu ka mautina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi intiqali amma intikalinsa mutuwa ce gaiba ce ga jikinsa daga wannan alamin yana wani alamin sannan kuma Allah bai hana mishi tasrifi cikin wannan alamin ba wa alamu anna fikum rasulullah Allah bai hana mishi tasrifi cikin wannan alam ba Allah bai hana mishi ba Allah bai hana mishi ya faɗa da kansa cikin hadisai daban-daban ba wani wanda zai mun sallama sai Allah ya mayar mun da raina na amsa sallamansa ba wanda zai zai ambace ni sai Allah Ubangiji ya sanar da ni wane wane ya ambace ni saboda haka hadha amrun la jidala fihi inda alimin malami ba zai taba jayayya akan wannan ba sai dai jahili sai dai jahili amma malami ya san me yake kuma maganan ganin manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda ana ta tada kura akai waye ya ce maka yana cikin lawazimu na imani idan baka yi imani ana ganin manzon Allah ba shikenan kai ba musulmi bane amma kuma wallahi idan baka yarda da cewa ni da nace ana iya ganin manzon Allah ido da ido ka gamsu da hujjojin da nazo da shi ba to wallahi kai kuma baka da hujjojin da zaka gamsar da ni cewa ba a ganin manzon Allah ido da ido baka da shi hmm. saboda annabawa ma sun mutu an gansu ido da ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan hadisin ga wannan hadisin hadisin jabiru ibnu abdullahi al-ansari wanda tirmizi yana da shi a cikin sunan nasa tirmizi yana da shi har yanzu a cikin ashama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul masnufiyya albani albanin su ya yarda da wannan hadisin muslim yana da shi hadisi na 167 hadisi ne manzon Allah ya ce an kawo min annabawa na gansu hmm. urida alayyal anbiya'u Fa'iza Musa darbun Minar rijal an kawo min annabawa sai naga annabi Musa kuma ma ne ba yi da ƙiba ba mai dogo ba ne kuma hmm. darbun Minar rijal ka annahu min rijali shanu'a yana min kama da matasan Yemen mutanen Yemen in ji manzan Allah Wuri alayyal anbiya an kawo min an bidilto min da annabawa ba a mafarki ba a mafarki bane ولد علي الأنبياء فإذا موسى درب من الرجال كأنه من رجال الشنوع hmm. ورأيت عيسى بن مريم من الله يتي naga Isa wa ra'aitu naga Isa minar ru'yati sabiya da akwai bambanci tsakanin ba da ka zo ka ce ra'aitu ka ce kana nufin ra'aitu mafarki eh to akwai ra'aitu na ra'aitu ru'ya wannan dole sai an sarraha ra'aitu ru'ya na ga mafarki amma ra'aitu na ar-ru'yatu gani ne bi hasatil basar da gaban gani wa ra'aitu Isa ibn Maryam na ga annabi Isa fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwa ibn Mas'ud wanda yafi kama da annabi Isa shine urwa ibn Mas'ud wani sahabinsa ne Urwa din yace suna kama da Urwa wa ra'aitu Ibrahim naga Ibrahim fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibakum he naga wanda yafi kowa kama da shi shine abokin dan uwan yana nufin kansa kenan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam na'am wa ra'aytu jibril naga jibril fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan dahiya he naga wanda suka fi kama da jibril shine sahabina dahiyatul kalbi hmm. To ashe sunnan Allah ne idan annabawa ma sun mutu Allah ya tada su a gansu. ya akhi sunnan Allah ne ya ga annabi Ilyas a saniyatul Azraq. ya ga annabi Musa saniyatu hursha a ina ya ce ya ga annabi Musa yana sallah gashi nan cikin ingantaccen hadisi gashi nan cikin ingantaccen hadisi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Muslim hadisi na biyar. Ahmadu ya kawo shi cikin musnadu nasa hadisi na takwas. Nasa'i ya kawo shi hadisi na tara. Ibn Hibban ya kawo shi hadisi na ɗaya. manzon Allah ya ce marartu bi Musa lailata usriya bi na shige annabi Musa daren da aka yi Isra'i da ni indal kafibil ahmar a wani waje sunansa kafib yusalli yana yin sallah wa huwa قائم ينا tsaye yana ya ga annabi Musa to idan Allah ya nuna ma annabi Muhammad annabi Musa yana sallah a babin mu'jiza to wallahi babu kharika ko babu wani ilimin da ya ce ya kori ga waliyi a nuna masa manzan Allah babu shi a iya ilimi na babu shi kasancewa babu shi kwata-kwata wannan hmm. hujja ne na wanda bayi da ilimi ni a iya ilimi na da abin da na karanta da wanda na gani a gurin magabata babu shi annabi ya ga wani annabi a babin mu'ujiza kuma bayan annabin ya mutu sama da shekara dubu annabi ya gan shi ido da ido to lallai Allah a babin girmama annabi Muhammadu cikin al'ummansa zai iya nuna ma waliyan al'ummansa manzan. Haza wannan shine yaƙininmu da mu da Allah. saboda haka idan kana so ka ce shehi tijjani bai ga manzan Allah ba to kawai ka zo ka kora ganin manzan Allah kwata-kwata amma ka ce ka kore a gwargwadon fahimtan ka da ilimin ka kai baka gane ba a zo a ganar da kai in an ganar da kai har yanzu baka gane ba to kada ka musanta wanda suke faɗa domin suna da hujja kar ka musanta wanda suke faɗa domin suna da hujja na'am to wannan kenan to anan idan ibnu taimiyya ya ce ya ga al'arshu a babin kashafi ya ga al'arshu a babin kashafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai shehin mu tijani ya ce hmm. ya ga manzan Allah a babin an masa kashafi ya ga manzan Allah wanne ya fi kusa da a gaskata kun gaskata ibnu taymiya an masa kashafi ya ga al'arshi al'arshin da babu wanda ya taba ganin ta in ba manzan Allah ba annabi ne ya taba ganin al'arshi ba a wasan suranta sai yanda Allah ya siffanta mana wa kana arshi wa alal ma'i amma kun yadda bai koru ba ta hanyar karama amma manzon Allah da ya rayu cikin al'ummansa kuma Allah ya ce wa'alamu anna fikum rasulullah ya rayu cikin al'ummansa shi mustahil ne a iya ganinsa ta hanyar kashafi ga hadisin da aka kawo cikin sharhin sunan abi dawud miqatu su'ud ƙarƙashin hadisin marra'ani fil manami fa sayarani fil an kawo hadisin ibnu abbas da ya shiga ya yi mafarkin manzan Allah ya shiga ɗakin maimuna ya ba ta labarin ya yi mafarkin annabi jiya ta ɗauko mishi madubin annabi tana nuna mishi madubin annabi sai ya ga annabi a cikin madubin wai sai su zo su ce maka to idan ana ganin manzon Allah me yasa lokacin da ake ne annabi bai taso ya ce ku zaɓi sayyidina abubakar ba me yasa lokacin da ake kaza kaza kaza kuna wasa da manzon Allah kun san waye manzon Allah kuna nuna gajiyawan manzon Allah kuna ce me yasa annabi bai taso ba ma annabi kuke faɗi wa haka annabin ne me yasa bai taso ya ce wane ne kalifansa ba me yasa ba ku da hankali ko hmm? maza Allah sallallahu alaihi wasallam al'adabu ma'a rasulillahi yaqtadi kar ka yi takawulin gajiyawan manzon Allah akan wani abu to Allah bai ga dama ya tada annaba a lokacin ba saboda haka Allah ya so saboda haka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane wanda mai ilimi ma dai tsaya yana jayayya ko yana kumfan baki a kansa babu babu shi gaskiya babu shi babu wannan magana mai ilimi ba zai zo yana inkarin cewa wai shi yasa ibnu hajar al-haythami yake cewa ankara jama'atun ankara zalika jama'a wa jawwazahu al wasu mutane sun ce ba za a ga annabi ba amma wasu sun ce za a iya ganin manzan Allah ya ce wahuwa alhaq faqad akhbar bi zalika man la yuttaham min as-salihin ya ce wallahi ana ganin annabi sabila da wanda ba za a tuhume su ba daga salihai sun ba da labarin sun ga manzan Allah bal istadalla dallabi hadithil bukhari sun kafa hujja da hadisin bukhari na marra'ani fil manami shi yasa annafrawi a cikin wannan sharhin da yayi wa risala na ibnu abi zaid al-qayrawani yace maganan ganin manzon Allah nan fa wanda yake musun ba a ganin manzon Allah shi mahrumun an haramta masa ba zai ga manzon Allah to kun ji asarar da kuka ja kanku wato in kai musu ba za ka gani ba in kai musu ba Kyakkyawan zaton da nake yi ma Allah kyakkyawan zaton da nake ma Allah ba ma shehu tijjani ba ni ma kafin na bar duniya Allah ya sa shaida ni ma wannan shine kyakkyawan zato na da Allah insha Allah da ni ma ina kyautata zaton duk da yawan zunubi na da wallahi ina son manzon Allah kuma ina kyautata ma Allah zaton ko da ran da zan mutu ne zan ga manzan Allah Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna Allahumma fil hmm. umma ru'yatahu fi dunya wal akhirah insha Allah mu duka to a babin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido ni wannan shine gwargwadon shi ma abu ne maudu'i ne mai fadin gaske wanda idan za a tattauna shi wato wato abu ne wanda mai neman gaskiya dai zai samu abin da zai dauka a ciki idan ka ga mutum ya dage yaƙi ya butulce to baya neman gaskiyan ne amma duk mai neman gaskiya Allah ba zai hana masa ganin gaskiya ba Allah ba zai hana masa ba to abinda zan tattauna kuma a ƙarshe shine wuridin Sheikh Ahmadu Tijani shin wuridin Sheikh Ahmadu Tijani wani wuridi ne na kulumboto wani wuridi ne na na tsubbu ko kuma wani abu ne wanda an san shi kafin ma Shek Tijanin ya zo. Shi dai Shek Tijani ya zo ya jaddada wannan abu ne. Ɗazu na maka wani misali ɗaya, na buga maka wani misali ɗaya. Na ce maka da a ce yanzu Don zo na kawo wasu mustajiddat a cikin ilimin nahau. Na yi wasu rubuce-rubucen sababbin abubuwa ana samu mustajiddat mustajiddatul ulum ana samu sabanta wani abubuwa cikin ilimin nahawu ko cikin ilimin adam ko cikin ilimin naqad ko cikin ilimin balaga ko cikin ilimin kaza in zo da wani abu ba yana nufin ni ne na fara abun ba daga ina aka faro wannan abin don haka shak tijani da ya zo da ɗarikansa, ba ana nufin shi zo da ɗarikan ba shin kafinsa akwai wannan ɗarikun kuma me aka ce a kansu shi yasa hmm. na fara kawo mana maganganun ibnu Taymiya domin ibnu Taymiya a gurin wasu sika ne ni ma a wannan babin sika ne a gurina tasawur dai shau tijjani gaba ɗayansu sun ta'allaka ne da wasu wurdai wanda dukka da ka same su tsakanin ƙur'ani da hadisi da afar dukka da ka same su tsakanin nan duk wurdan shau tijjani shau tijjanin nan dai da da ka ga ana zaginsa ka ga mutum tantirin makaryaci dolo malam kidahu min da la ya'rifu mashriqahu min maghribihi wa la ya'rifa yamina wa la ya'rifu yaminuhu min shimalihi la ya'rifu mashriqahu min maghribi wa la yaminuhu min amma yazo yana zage Sheikh Tijani yana ce makaryaci makaryaci shi yasa wato da akwai kallo shi tattauna abin da ya shafi ilimi da jahili abu ne mai baƙin ciki babu imtihani da jarrabawa kamar malami ya tsinci kansa a cikin jahilai yasa aka ce manzan Allah ya ce irhamu minan nafi talas, aziza qaumin zalla wa ganiyahum iftaqara wa aliman baina juhal ku ji tausayin mutane uku mai mulkin da ya zamo kaskancacce mai kuɗin da ya talauce annabi ya ce ku ji tausayin malami in ya tsinci kansa a tsakanin jahilai mutum malami ya tsinci kansa tsakanin jahilai la tumari sufaha'a fa yastadrijunaka bi khibratin fi nikashi safi ina yawan ka wannan ka'idan na falasifa tana burge ni hmm. in kana magana da wawaye sai su nuna maka wayo irin na wawaye to social media ya cika dankam da wawaye hmm. ya cika damkam da wawaye 'yan neman hatsi 'yan neman shura 'yan neman kaza 'yan neman kaza 'yan neman kaza amma idan masu ilimi za su zo a yi magana su fito mana a yi magana su fito idan an yi maganan abin ya turnike sai a yi mubahala قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ko hajjuka faqul ta'alu nad'u abnana ku kira wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin ka zo ka rantse min da Allah ka ce min Sheikh Tijani kafiri ne ka zo mu yi mubahala ka zo idan mun yi muƙabala daga ƙarshe abin ya tukuikuye an gagara gane komai to sai mu buga mubahala Sheikh Ibrahim kafiri ne kamar yadda kuke faɗa a'a komai Allah ne kamar yadda kuke faɗa to na rantse maka da Allah cikin duk waɗannan yan zagin, cikin duk waɗannan yan zagin, wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa babu wanda zai iya yin mukabala da ni akan sufanci babu shi akan sufanci wallahi babu shi wallahi tallahi duk waɗannan yan zagin. in dai magana astaghfirullah la uzaki nafsi wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ba ina yaban kaina bane ina gwada kaina ko ni na iya ni muridi ne ni almajiri ne amma wallahi ahya'uhum wa amwatuhum na wannan zamanin wanda suke raye da wanda suke kabari wallahi idan an tashe su ba wanda zai iya mukabala da ni kuma ya gaji da ni a ilimanci a sufanci babu shi mm. na'am ya gaji da ni a ilimance ba wai ya fi ni shekaru ba ba wai runto ba a'a a yi maganan ilimi da ilimi ba dan zage ka ba ba ka zage ni ba babu aibi ba kaza a zo a tattauna akan sufanci a gangaro gidan makarantar Sheikh Ahmadu Tijani a zo a yi dala ta hujjoji Allah babu wanda ya isa ya zo ya tsaya a gabana wallahi ban bi ta kansa da hujjojin da ya gajiyar da shi ba Hmm. To. Shukuran lafakran ba alfahari nake da wannan maganan ba. To ta yaya dan yi safala da kaskanci ya sa na dawo ina magana da waɗanda duk duniya duk wanda ya ji murya na ya ji magana na ya ji muryansu ya san mustawana da su ba ɗaya ba ne. Yaya za a yi a ɗauko profesa a haɗa shi da ɗan primary Allah taimaki shayi. Ba ina alfahari bane a wannan janibi. Ba ina alfahari bane a wannan janibi. Kuma Sheikh Ahmadu Tijanin nan da kake maganansa, Jawahirul Ma'anin nan da kake maganansa, Rimahun nan da kake magananta. Da sauran littattafan nan al-yaqutatul farida da kake maganansu. Kai ka san su? Kai za ka iya karanta mun ma, kama ja mun bakin daidai ka karanta mun? kai za ka iya ita jawarin ma'anin kenan tambayan farko ma kenan as-su'alul awwal allazi tamurru alaihi qabla kulli shay'in kama karanta min daidai sannan na tambaye ka rumuz din da isharat din da mustalahat din da maqamat din da manazil din da ahwal din da azwaq din zaka iya mun ta'arifin a wani irin sinifi da wani irin babi suke Wato yawancin karantowa da ake ake fassarawa ba, karanta shi daidai balle a samu fassara mai kyau. Ba a ma fasan ita kanta maganan da ake yi wanda suke wannan magana ba eh. su iya bambance tasawuf tsakanin nazariya da suluki. A'a suna nan ne kawai muhtalitun da su cuɗanye tsakanin falasifa da maganganun sufaye da falsafan tasawuf a nazarance da sauransu. ba ku sani ba hmm. kuna kumfan baki kuna kuna kuna kuna la'antan waɗanda sun riga sun je gurin Allah sun shuka abu mai kyau kuma duniya ba zai mance da su ba to muna faɗa ma waɗannan mutanen fadda'awi malam tuqimu alaiha bayyinatun adiya'u abna'uha adiyahu ma dama mutum zai zo yana da awa ya kira wannan ya kira wannan ya kira wannan a gani a ƙasa a gani a ƙasa ba wai kawai ana kumfan baki ana ce kaza in zagi wani in ci mutuncin wani in ci mutuncin wani in ci mutuncin wani la'ance ma wani in kai wani wuta in ce wani kaza wani kaza wani kaza la a ɗauko masana wannan ɓangaren wanda allazina daƙaƙo wanda suka yi ta dikiki suka san bangaren a ɗauko su a zo da kim kama ɗin a zuba su kafin farko mu zo da kai mu baje mustalahatu sufiya da manzurin mustalahatu sufiya a gaban shari'a mu san su qabla al fi gamaratil hurub kafin mu shiga cikin fagen dagan amma la ta'rifu hadha wa la ta'rifu zaka ka zo kana mun maganin cewa amma amma shi ya ga kaza ya ga annabi baka yadda ba da sauransu lazim la tarda wannan dole ba za ka yadda ba ba za ka yadda ba dole wannan magana da kai gaskiya na ji daɗin wannan magana saboda kuma ne da ya kamata a tattauna saboda a yau ka kawo mana misali kan maganan sufaye ko kuma kawo maganan imam ali kaman kan da ce yau na tashi bana son gaskiya wai yau na tashi ina son wasu ababa dai da ka faɗa ka ce na tsare ka na sha karanta maka a nan eh. maganan ibnu taymiya mujalladi na biyar majmu'ul fatawa shafi na 75 na sha karanta maka wa'alam anna lafza sufiyyati takhtalif alfazahum ألفاظهم على lahum wa isharat Mallam Yu yudakhilhum ala tahqiq wa nadhala ma hum alayhi raja'an khasa ibn ne yace ku sani fa irin lafazin da su baye suke magana da shi takhtalif sun sassaba da yadda kuke ganin magana suna sake magana suna nufin ramzi ne ko ishara ne a wasu ahwal idan baka zauna da su ka san me suke nufi ba baka gane irin ideology ɗinsu ba to idan kai magana a kan su da ka da kayi asara okay okay ya ce ko su baye din nan idan ru'uyatu sun ga Allah sun kuru da kuru ba ya ce an tambaye shi yaya ka bauta aka ce masa yaya aka yi shak ya kuri ka duba networking ka yana kasewa ya gyaru network din eh eh ha yanzu mu ci gaba bismillah ah, aka tambayi Jafaru, ibn Muhammad ya ah, ah. eh, ka bauta ma Allah ce ban bauta ma Allah ba sai da na gani yace ina haru ya tulkulubi bi tahqiqil iqani na mm. gani ne ta zuciya shi kan fana'i bayan ya kawo ra kashiful ilbas ya ce idan ka ji sufa inna har ru'yatu min hay ta yanda babu ganin babu mai ganin ama bari'iha halittu sun yi idmihil a gaban samuwan wanda ya kagar da su kuma ko kaki Na'am. Dangana su da zatin Allah babu ne su samuwan Allah kaɗai shi ba halittun ne suka zama Allah ba a'a halittun dama wa to duka wato idan mutum bai ba abubuwan biltarikiki wal shi yana fagamniya to abin da zan rufe da shi shine son ka kwakulo tambaya ka bari mai tambaya ya zo ya yi tambayan shi kawai ka gane wato radiyallahu anhu wuridai ne da suke indiba'i da abin da ya zo cikin alkura I can do zan iya karewa. Zan iya karewa. bismillah. Okay. wuridan Sheikh tijani da lazimin da ake a ɗariƙan tijaniya da sunan manzon Allah da kuma afar zan iya karewa ina ne zan yi magana ne da Shek ya kuri wala har yanzu network kai yana saki yana domin maganan kana da muhimmanci sosai networking yana maganan na off and on yana kasewa. Abinda nake cewa shine. Eh. wurdan dariƙan Tijaniya. Na'am. Da sunnan manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Da kuma abin da aka samo daga magabata. Ni Junaidu zan iya kare wannan a gaban duniya duka gaba ɗaya. zan iya karewa a gaban duniya a ilimance ba da bakina ba ba da safsaba ba ba da dabara ba ba da kulumboto ba zan kare shi a ilimance a cikin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu lokacin da zan yi wani ardi mai faɗi a wannan ɓangar. za mu tsaya a nan insha Allah أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin allazi iza masha fil barri al-aqfari ta'allaqat al-wuhushu bi azyalihi assalamu alaikum wa alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraron mu wallahi mun ji karatu mai tsada sosai a bakin shek junaidu abubakar bauchi yau in kan yau tijjani shau tijjani tutuka akan shau na san kai da kanka in ka bude zuciyanka za ka wasu ababa negative a da kan da kake gani za ka ga cewa ashe ba haka ba ne to alhamdulillahi kuma shak junaidu ya yi magana kuma ya nuna cewa ga masu ilimi insha Allahu ake tuguma na shehu tijjani shi zai iya karewa kuma ya nuna cewa tasawuf da ake tasawuf tasawuf na shehu tijjani Shehu Ibrahim da duk sufaye gaba ɗaya da wasu ke inkarin wasu karamomi da wasu ababa da ake faɗa wallahi ya nuna cewa hanya yana bude amma ga masu ilimi hanya yana bude kuma ya yi shirin zama da kowane ne amma ga masu ilimi a kan abin da yake faɗa domin gaskiya malami sai malami malami sai malami alhamdulillah yasa za mu bude layi kai da kake tambaya insha Allah ka zo kai tambaya iya abu ya tattauna gaskiya zan ajiye ka in ka shigo mana da wani abin da shayi bai tattauna ba ba za mu baka dama ba gaskiya saboda irin haka shi kaga an sauke malami akan karatun da malami ya zo zauna tsawon awa biyu yake tattaunawa sai ga wani ya za sauke ci akan haka ah, mun fara daukan kira na whatsapp ah, na tiktok Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu kola daga TikTok. Kola daga TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amma alaikum salamu sarki zaki barka da barkan ku da dare. Barka ka dai kola daga TikTok ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Aminu daga Kano, Najeriya. To Malam Aminu Kano, kana tare da Shak Junaidu Abubakar Bauchi akan wannan layi. Masha Allah, ina yi malam fatan Yana jin ka yana amsawa. Kuma hakika mun ji daɗi da wannan program da malam ya zo ya yi. Hmm. Sakamakon da abubuwan da za ka ji mu ana gaya mana akan cewa kaza kaza kaza muna tunanin kamar abin haka yake ashe kuma abin ba haka yake. Muna addu'a malam Allah ya ƙara basira Allah ya ɗaukaka malam Allah a ci gaba da wayo mana da kai a kan irin wannan al'amura Allah ubangiji ya sa mu dace amin mun gode mun gode mun gode mun gode all right assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga whatsapp alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki to a kola daga tiktok zaka ka sauka ya sunan ka daga ke kira kola sunana bashir awal ina kiran ku daga katsina dan dama local government kai sarki zaki. To masha Allah kola daga TikTok kai ka sauka. To muna jin ka Malam Bashir a awal kana tare da Shak Junaidu Abubakar Bauchi akan wannan. To sarki zaki wallahi yau ba abu muke ji. Daɗi sarki zaki. Wallahi muna fari. Muna wa malam godiya Allah ya saka da alheri. Amin ya rabbi. Allah ya saka da alheri sarki zaki kai ma muna maka addu'a. Mun gode. kuma muna roƙon mutane masu bin karatun masu son gaskiya su fito su ji abin da ake faɗi. Abin da mutum bai sani ya fito ya tambaya. Haka. A ilmantar da shi. In kuma mutum wani abu ne a zuciyar shi wannan daban shi da Allah za mu bar shi da shirin shi. Masha Allah. Mun gode. Kuma sarki zaki muna godiya kuma muna roƙon malam da Allah a sa mu a cikin addu'a. Insha Allah. Zaki kai. kai shahin nan su alhaji salo mai kankan salati goma hadiya zuwa ga annabi Allah kai ladan zuwa ga ruhin mahaifi na gode Allah ya saka da alkhairi godiya nake godiya nake a gode sarki zaki muna roƙon mallam saboda yana da kike dan dima a sa mu cikin da Allah muna bara yan uwa musulmai insha Allah insha Allah godiya muke mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola daga tiktok wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki ina maka fatan ala muna ansa kola ya sunan karge na ki kira sunana Abubakar Mahmud dan zaki Kano Najeriya. To masha Allah Malam Abubakar Kano kana tare da Sheikh Junaidu Abubakar Bauchi akan wannan layi. Sheikh Junaidu Abubakar kuma ina masa kanin da zuwa. Yana jin ka yana amsa. Abin da zan ce wa shi sai dai na ce masa Allah ya saka da alkhairi. Amin. Kuma wannan bayani da ya na wa'ancan wa'anda suke ta wannan haushin shi ba su an su bane gaskiya ne duk wanda yake jin karatunsa yake jin su to ya san akwai bambanci sosai da sosai akan yana da rumuz-rumuz yana da isharori yana da wani sun kuma domin mafi yawan su sun yi ilimin boko sun san cewar malamin da yake ya san psychology ko ya san geography ko ko ya kai matsayin profesa bai isa ya ɗauko littafin chemistry ya ce zai bayani akan wannan littafin ba sun sani son zuciya ne don haka ya Allah ya saka wa amin da alkhairi amin ya rabbi Allah ya saka masa da alkhairi amin ya rabbi zaki Allah ya saka na gode nagode waɗannan matasa na Bauchi Allah ya saka musu da alheri sun mana komai eh, masha Allah sun mana komai Allah ya saka da alheri amin amin godiya godiya Abubakar Mahmud dan zaki Kano Najeriya masha Allah mun gode to zaki ka saka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga WhatsApp. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki. Na'am, kola ya sunan karge na ke kira? Suna na Muhammad Abubakar da kasan Kamaru. To, masha Allah, malam ba mu da Abubakar kana tare da Shak Jumaidu wakar Bauchi ta wannan layi. ina gaida shi na Junaidu Abubakar. Masha Allah yana jin kai. Allah saka masa da kariya wannan tropin da ya dauka mana wannan ya kamata kowane sati ya kawo mana kawai abin da muke nema. Lokaci ne. Lokaci ne. Yawwa. Eh. Gaskiya ne. Kuma ina da tambaya. To mu je. Eh, tambaya ta ce akan Saidu Junaidu ya kawo Uzair na wanda ya kawo suratul Baqara nan. ya yi magana kansa ina ji yana yawa yana cewa annabi annabi ne to tambaya na gurin shi annabi ne ko shi waliya cikin waliyan Allah ne ina so su bayani akan wannan kadiya ina ji malamai yawa suna ce wali kuma yau na yi imam junaidu yana cewa na shi annabi ne to shi ne yana so in ji bayani a kai me na shi wali ne ko shi annabi ne shi ne tambaya mun gode mun gode to callers ku samu hakuri ku bari shak ya yi magana to bismillah shak to uh, uzair uh, mafi yawa sun ce annabi ne wasu sun ce waliyi ne amma dai uh, da yawa wato littattafan tarihi sun ce annabi ne daga cikin annabawa wanda Allah Ubangiji ya turo su annabi Uzair alaihi salam to wannan shine abin da na sani amma wasu sun ce waliyi ne amma dai kuma an fi tabbatar da nubuwa a kan wilaya da Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola. A ah, kola ba kai ba na WhatsApp, eh na TikTok nake magana a kuri. Kola WhatsApp sai. TikTok a ah, ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Saifullahi Balalu. daga Niger State. Kola na WhatsApp ya kuri samu akwai ba na TikTok ya riga ka bari ya magana. Ok, uh, Malam Saifullah kana tare da Shak Junaidu Abubakar Bauchi akan wannan layi. Mm, muna gaida Malam Sarki Zaki. Yana jin ka yana amsawa. Ni tambaya ta ita ce akan nasabar Shehu Tijjani Rabi Allah ta'ala daga zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. to malam yana jin ka malam yana jin ka to zaka ka sauka mun gode bismillah shek to shek Ahmadu Tijani radiyallahu anhu kamar yadda na faɗa <coughs> jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma nasabansa sananniyar nasaba ce tabbatacciya wanda tana karewa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ina ganin nasaban ya kai mutum mutum kusan ashirin da wani abu ne ko? Na'am mutum ashirin da... Kola ya kursi ya kai Na'am, na'am. Nasabarsa kusan mutum ashirin ne da wani abu. Kuma nasabar shi ne kamar haka, shak Ahmadu Tijjani shi ne ɗan Muhammad, ɗan Muktar, ɗan Ahmad, ɗan Muhammad, ɗan salim ɗan ibnu abil idi ɗan salim ɗan ahmad wanda ake masa lakabi da al'alwani ɗan ahmad ɗan aliyu ɗan abdullahi ɗan abbas ɗan abdul jabbar ɗan idris ɗan idris ɗan ishaq ɗan aliyu zainul abidin ɗan ahmad ɗan muhammad nafsu zakiya ɗan abdullahi kamil ɗan hassanul musanna dina hassan kenan na biyu ɗan kuma hassan na farko sib rasulillahi ɗan sayyidina aliyu ɗan faɗi mutu, zahra bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan shine nasaban shakka Ahmadu Tijani radiyallahu anhu kamar yadda ya tambaya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga WhatsApp Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki. Ina kola. Muna amsa ya sunanka daga ina ke kira. To sunana Prince Ya'u Adamu Kacuwa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masha Allah Prince Ya'u kana ta Junaidu Abubakar Bauchi ta wannan layi. To da farko dai ina yi wa shehin malami na mu na cikin na jihar mu ta fatan alkhairi sannan kai ma ina ma fatan alkhairi. Masha Allah muna je muna amsa. a zahirin gaskiya sarki zaki muna jin daɗin bibiyar wannan shafi naka musamman idan malamai irin su shek Junaidu suka zo suka rika tattaunawa akan abubuwan da suka shafi addinin musulunci baki da Kuma ba ka ni shawara ne yake so na bawa su shek irin su su shek Nasiru shek Ado Musa da su shek Abu Fatai. Da Allah su daina bi irin waɗannan kananun malaman da suke kola kola kaka da ya in da ka shawara mai kyau haka ka kira su amma mu je kan tambaya ya hakuri na fahimce ka magana mai ke magana mai kyau ne amma eh ya hakuri na sabin da eh. to ni dai tambaya na shine wannan abubuwa da ake ne muna so shek Allah ya dan kara mana wato ya dan kara mana bashin baki akan ainihin wato irin tarihi na abubuwa mahimman abubuwa waɗanda ainihin wato shehu ahmad tijjani ya zo da su domin waɗanda ba su fahimce shi ba su fahimta a yadda mu muka fahimta. Saboda mm-hmm. yau idan mu yadda muka fahimta su ma idan an fahimtar da su to insha Allah za su daina zagi a kansa kuma za su zo su fahimci menene abin da shehu ya zo mana da su. yau to dai wannan shine eh, abin da nake so ne Allah saka maka da alkhairi kola kai kokari to a ba sai ba shagina da magana akan wannan magana sa eh maganan da yayi akan a yi magana mai yawa akan abubuwan da ya shafi shak tijani na'am shi mun mukan yi wannan to dai shi karatun namu na yau dama ya shafi wasu abubuwa ne saboda shi tarihi an haifi wani a gari kaza an yi kaza wannan abu ne wanda an daɗe ana karantawa amma a ɗauki wasu abubuwa wanda suke shige wa mutane duhu a tattauna musamman wannan matsala na sufanci da wasu suke ɓata abin da kuma maganan ganin manzan Allah ido da ido da kuma maganan wuridai Sheikh Tijani din amma insha Allah wani lokaci in Allah ya bamu dama za mu yi insha Allah shawarinsa mai kyau ne To, assalamu alaikum. Jama'a za mu da kira kaɗan mu bari shi ya huta ku ya hakuri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Kola daga TikTok. Kola daga TikTok ya kuwa daga muryanka. Ya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Barka ka dai kola daga TikTok ya sunanka lafiya kare ya sunanka daga ina ke kira? kuna tare da Abdullahi da kanan karamar hukumar Sumaila. Mala Abdullahi kana tare da Sheikh Junaidu Abubakar Bauchi akan wannan layi. Ina biya da mala Allah ƙara na saba Allah biya da mala sosai sosai masha Allah jin daɗin sosai muna kasance Masha Allah masha Allah masha Allah. Allah biya da mala zaki ina ina da san shi samu dama in karan Mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. gode sosai mun gode mun gode mun gode sosai mun gode alright eh, to zaka yi sauka ah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga whatsapp wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh sarki zaki ina maka fatan alkhairi muna amsawa ya sunanka daga ina ke kira sunana Tanimu Muhammad ina kiranka daga Wari Delta State. To masha Allah Malam Tanimu kana tare da shak Junaidu Abubakar Bauchi ka wannan layi. Alhamdulillah ina ma malam fatan alkhairi. Yana jin ka yana amsa. Allah ya ƙara lafiya kuma Allah ya ƙara basira da hasken ilimi. Amin ya rabu. Yawa ni ba ni da tambaya amma ina son malam ya ɗan yi jan hankali wa mu masu bibiya wannan shahi. Game da rubuce-rubucen test test test da suke ta haihuwa kan shi. roƙe shi Da Allah mutane su yi haƙuri su raka rubuto alkhairi ko kuma su yi shiru idan suka ji an yi karatun da ba su gane ba su yi haƙuri in an buɗe layi sai su kira su yi tambaya eh, ina so da Allah a yi jan hankali a game da wannan don rubuce-rubucen zaki ko waɗansu maganganoni ba aiki ba ne na mai ilimi ba. Yawa e, eh, mu yi haƙuri ina so malam ya ja hankalinmu mu masu bibiyar shafin dukkanmu saboda abun ana yi ne ba dan a ci mutuncin wani ba ba dan a zagi wani ba ba dan a ce ma wani ya ji haushi ba a'a ana so ne a fahimci ina gaskiya take in an ga gaske kuma Allah ya ba mu ikon mu bita mun gode malam eh, Allah ya malam da alkhairi da so mana mun gode To, shi magana kan wannan insha Allah. Me ya ce? Ko yana ayi yi wa nasiha masu rubuce-rubuce na zagi in malami yana karatu masu rubucin zagi ko kuma abin da bai dace ba. To, ai kowace ƙwarya tana fitar da abin da aka zuba a cikinta ne. <laughs> <laughs> Na'am. Na'am. Na'am. To, shehi ya gama magana shi ke nan. Jama'a za mu da kira biyu kawai shi ke. <laughs> Ɗaya daga TikTok, ɗaya daga WhatsApp shi ke nan bar ba huta don Allah masu kira kuya kuma sa kowa zai rasu magana amma ba za a iya ta iya kowa ba. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Kola daga TikTok da Allah daga muryanka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To, kana tare da Sheikh da Abubakar. Ya suna ka daga ke kira? Suna na Ashafa Umar daga Taraba State. To, Mala Ashafa, kana tare da Sheikh Junaid Abubakar Bauchi akan wannan layi. Ni ba komai yasa na kira ba na kira ne na gaishe da malam da mai jinjina da fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi akan abu. mu mun ji mun kansu kuma mun yadda Allah ya saka da alkhairi kuma ya ƙara wayar muna da kai akan abin da ya shafi da alkhairi Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara kusanci da shugaba masha Allah Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai mun gode jama'a kira ni ƙarshe layi nan kola zaka ka sauka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa kola Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola WhatsApp. Kola don Allah bude muryanka ka yi magana ya hakuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola. Assalamu alaikum. <laughs> ya sunan daga ina ke kira? Sunana Mu'azu daga Benin. To Malam Mu'azu daga Benin kana tare da Shek Jino da Abubakar Bauchi kan wannan layi. To ina gaida Sheikh sosai sosai. Yana jinka kuma yana amsawa. to ina gaida shek kuma ni ba na jin sosai dai ni dai masoyin shek ne Allahu akbar wallahi ina son shek sosai sosai masha Allah babban masoyin shek Junaid ne Allahu akbar kallon wannan abin nan sai dai kuma ban jin hausa sosai <laughs> wato kai baka jin abin da mala yake faɗa sosai amma kana son shi sosai wallahi ina son shi to masha Allah Allah ya ƙara soyayya Allah ya ƙara soyayya Allah ya ƙara soyayya insha Allah malam kuma na maka godiya malam kuma yana son ka insha Allah na gode masha Allah to shikenan a jama'a ba za mu da kira ba ya kuri yanzu malam zai mana ta'aliki insha Allah a musjika bismillah Allah ya biya mana bukatar mu amin Allah ya yi mana damuwoyin mu Allah ya haɗa kan al'umman musulmi Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen musibin da muke gani a cikin al'umman mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحرنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا وطائنا وعاسينا hurmati سيدنا محمد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 maulana saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode mun gode mun gode to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gobe ranar alhamis in Allah kai mu muna da babban program da za mu yi da manyan malluma biyu insha Allahu uh, muna da babban program da za mu yi gobe Allah ya kai mu on the 15th of uh, September 2022 muna da babban program da za mu yi in Allah kai mu karfe tara da rabi mai take musuluncinka ko akidarka muna da babban program da za mu yi gobe Allah yadda mai take musuluncinka ko akidarka sunan topic din kenan Allah kai mu gobe karfe tara da rai da lafiya karfe tara da rabi rai da lafiya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh